To, jama'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh jama'a masu sauraron mu kan wannan shafi na Sarki Zaki MKK na Rasulin Aminin. To, alhamdulillah. Yawwa. Jama'a muna tare da Shak Malam Musa Yusuf Asadu Sunna. Uh, wanda zai gabatar mana da karatu akan kadiya da ta faru wanda Dr. Ahmad Gumi ya faɗa kwana-kwanan nan To, alhamdulillahi jama'a kuna ganin Malam Musa yana fitowa kwanan nan yana maga, uh, eh, eh, karatu akan Dr. Ahmad Gumi dawowansa daga Iraki uh, ababen da ya faɗa ko kuma yake faɗa. Uh, Ci gaba da haka sa'ad nan kuma uh, kwanan nan dai ba dai a da ba dai. Eh, kwanan nan ga uh, maganar da Dr. Ahmad Gumi ya faɗa. cewa hadisai akwai hadisan bola to topic din nan shin akwai hadisan bola in an ce hadisi wa ake nufin ya faɗa a zance ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko dai a'a wasu ne suke ganin cewa kamar wannan zance ne na sahabi ko dai na tabi'i ko dai a'a zancen malluma ne ko dai zancen malam Musa ne to akwai hadisi da ya kamata a ce hadisan bola ko kuma a'a a malluma sun raba hadisai kashi-kashi mu dai kan da muka sani ana cewa akwai sahihi akwai da'ifi akwai munkari da sauransu ne to amma bayan wa'annan kan da aka kakkasa akwai hadisi a hadisi da za a kira shi hadisan bola ko kuma akwai hadisin da ba su da kyau amma kan haka kamar malam eh, ya yi karatu malam zai ba mu eh, eh, izini insha Allah mu saka wannan aji a bakinsa amma kan haka za mu ji malam ya kai lokaci malam zai ba mu izini jama'a ku ji yanda shi Dr. Ahmad Gumi ya faɗa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shek. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. A sarki zaki a farko tukunna ina maka gaisuwa irin ta addinin musulunci tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi alamin wa ala alihi wa sahabihi wa badu yan uwa waɗanda suke saurare na da kuma kallo na ina musu gaisuwa irin ta addinin musulunci tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba wahiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kada yan uwa su manta cewa muna cikin watan ramadana ne wata mai albarka zan baka dama sarki zaki za ka sa amma watakila sai in ka sa sai in yi muƙaddima hmm. sannan ka sake sawa sannan sai in abin nan sannan kuma nan tun da ka face da ake buɗe layi a yi magana duk wani wanda yake ganin ya shirya kare abin da Dr. Ahmad yake kai tun daga shi kansa ko ɗalibansa in ya bugo ka bashi dama ya zo ya magana. Masha Allah. Ga fili ga ga shi sabakin shata sun san mu mun san su sai kaka. Eh to. Ka lura? <laughs> Na'am Sheikh. So akwai ababe da yawa mutane ba su sani ba, amma da izinin Allah subhanahu wa ta'ala yau ɗin nan za a san wa'innan ababe da yawan mutane ba su sani ba. So, amma da nashi mutane su ji tukunna. Wai ina cewa hadisan bola suna ta mun hayaniya, wai muta kuma su mun karya don Allah akwai rinna na ce hadisan Bukhari da Muslim hadisan bola ne? To tsaya. suna ikirarin su yan hadisi ne na ɗaya ba su iya na'al ba ba su iya maroto hadisi yadda yake ba na biyu ba su iya ta'awili ba abinda nake nufi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar tashin kiyama Allah zai gaya wa Adam ka zaƙo daga zurriyarka ba'atan nar wanda za a tura a aika su wuta wanda za a tura wuta sai ya ce wa Allah to nawa zan ɗebo sai Allah ya ce mai cikin kowane dubu ka ɗauko ɗaya shine sahabbai da suka ji wannan suka ce ya mutu manzon Allah to waye ɗayan nan a cikin sai ya ce a'a akwai wata al'umma ya ajuju wa majuju yawansu su yashi yawancinsu daga can ne wani wuri kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma mu ne yan aljanna yan aljanna kamar farar saniya ce tana da wani dan tabon gashi baki saniya tana da dan tabon gashi baki ko su ne yan ina su ne yan aljanna wato in ana nisba nisba buhari allah mishi rahama ya ce ya tara ya tara hadisai dubu dari shida hadisai hadisai dubu dari shida ya tantance tantance tantance ya fitar da wanda suke musnad marfu zuwa annabi yanzu dubu biyu da dari shida da uku wane ne suka fi yawa hadisan bola ko sahihai in ka tara duka hadisai na bola sun fi sahihan yawa kamar yadda 'yan wuta sun fi 'yan aljannan yawa shi ake nufi ba ana cewa abin da ke cikin buhari ko muslim ba a'a amma shin dukkan shinkafa a da kafin a zo da electronic dukkan shinkafa da ni mun san lokacin da lokacin mahaifiyarmu in za a dafa shinkafa sai a turo muna mu tsince tsakuwa ku ba ku san wannan ba mu mun yi tsintar tsakuwa daga shinkafa tsakuwa ne ta yi kama da shinkafa fara kamar shinkafar to har yanzu wayannan tsakuwowin akwai su a cikin kutubu sitta kutubu sahihain har cikin muwaɗa ma akwai su duka domin Allah littafi ɗaya ne ya rantse ba zai shiga batul ba shine mai ƙur'ani to don an tsinto tsakowa daga Buhari ba shine kuma Buhari ba kyau ba bane a'a don tsinto tsakowa daga Musulun ba shine Musulun baya da kyau ba a'a sannan kuma ba ku gane ba in ka tsince tsakuwar kuma ba ku sani ba da za ku tsaya da kyau kuna duba wannan tsakko da aka tsince sai kuma ku ga wata shinkafa an yi kuskure an haɗa ta da tsako a alali shinkafa ce ko ba haka ba to haka kuma sanin kutub din annisa'i wa tirmizi akwai alheri akwai shinkafa sosai amma a tsaya a yi tsinta shi yasa malaman hadisai suka ce ba ahmad ba ibn Sala'a yake cewa kada ka yi gangancin inganta hadisi sai wanda malaman da suka yi an wuce ingantawa sai dai wanda suka yi nada wannan duk shine yake bayani to kun ga kenan na ɗaya makaryata ne na biyu ba amince musu da hadisan manzon Allah dama wani malami ya ce ta zayyanu bil hadis wa abul hadis an yuzayyinahu suna so su yi kawa da hadisi ko amma shi hadisin ya ki ya kawata su ga hadisin bukhari ya ki ya kawata su ya nuna musu sunnan madina ita ce abun bi ba hadisi to ba Allah shigar da mu amin Allah saka da saboda haka duk wanda ya ji wannan ya ci gaba ya koyar abinda umar ya ci a yi kenan hmm. masha Allah shek mun so sarki zaki abin da ke faruwa a shi wannan mutumin wanda na tabbatar da cewa tsakanin in shi'a da 'yan ɗariƙun kansu sun sha zuwa nan shafin su yi masa raddi akwai inda a nan shafin naka har cewa suka yayi ridda ya fita addinin musulunci saboda maganganun da suka ga ya faɗa masu nauyi a haƙƙin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ina ganin an yi haka an yi haka eh. eh kuma a cikin waɗanda suka ɗauko maganganun shi suke kafa hujja da su suna ganin kamar za su taimake su a nan shafin suka zo suka yi waɗannan maganganun hmm. so zuwansa iran da ya ji ya dawo ba zuwan sa Iran ba ne matsala ganganun da ya ko bai je Iran ba bayan da ya dawo ya yi su matsala ne so abinda mutane ba su sani ba tun kafin ya je Iran yana da aƙida wacce ta saɓawa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wasu suna ganin ya fito daga gidan Mal Abakar Gumi amma zance na gaskiya mu ahlus sunna bai wakiltan mu ta fuskar sunna Hmm. yana da kyau a san wannan mala bakar goma daban shi daban kamar yadda annabi nuhu daban ɗansa daban hmm. ba ka ta mana ka ce duk abin da ya shafi mala bakar gumi ya shafe shi saboda malam abubakar gumi ne ya haife shi a'a ok shayi raddi raddin da kuka ta masa kwanaki duka ba saboda dan ya je iran ba ba saboda sai ya je iran ba ne eh, maganganun da ya yi ne bayan ya dawo iran din su ne matsala ba wai sa Iran din ba. So ko malami bai je Iran bai nan maganganun da sunan yana wakiltar ahli sunna ya zama dole mai masaraddi. masa raddi ɗaya kenan. A abu na biyu babu inda Dr. Hamad ya taɓa yin wani karatu ya sauke wani littafi akan aƙidun shi'a. Babu inda ya taɓa munazara da wani ɗan shi'a. Balma maganar shi'a bai santa ba. Kuma su 'yan Shi'a sun sani maganganunsa a kansu yana nuna bai san waye in shi'an ba so ina ganin in ana girmama professional a wannan bangaren mu ya kamata ya saurara shi ma dan saurare ya kamata ya zama ba mai magana ba kasancewar an baka lakabi na dakta ba fa shi yake baka lasisin cewa ka san komai a harkar addini ba a fahimci wannan so ahli sunna bambancin su da kowace irin aƙida mu ba za mu iya mai kara ba idan dan mala bakar goma ne abin da ya haɗa mu alaƙa da mala bakar goma saboda ya karantar da sunna ne shi yasa muke girmama shi to gwargwadon kowane mutum sa da sunna gwargwadon girman shi a gurin mu kowane mutum gwargwadon yadda ya nisa da sunna gwargwadon yadda za mu yi nisa da shi dan a lahira abinda Allah zai tambayi mala bakar gumi ya masa hisabi da shi ba shi bane abin kowa kullun ya amalu ala shakilati kowa yana aiki ne akan hanyarsa wannan kenan so sarki zaki akwai abin da yake a babin ladabi ba wannan bane kadai ina so zaka saka zai fassara maka me yake nufi da hadisan bola ya faɗi cewa ba a inganta hadisi ba a da'afa amma ka san shi yana inganta ya da'afa <laughs> oh shi yana yi na'am yana yi wallahi hmm. yanzu haka hadisin man adali waliyan ka san a gurin shi ya ce hadisin bai inganta ba <laughs> ya kawo dalili dalilinsa shine kamar yadda zan iya maka takirijin hadisin daga nan hmm. ka lura ka san na sha yin bayani cewa idan ana maganan kalman shi'a tana da istilahi daga zamani zuwa zamani daga guri zuwa guri mataki zuwa mataki kuma a yau zan tabbatar maka da wannan malamai a da idan suka ce ɗan shi'a suna nufin ma'ana guda biyu ko dai mutumin da su suka fi yawa su ne casa'in cikin ɗari wanda sun yadda cewa sayyidina ali ya fi sayyidina usman daraja sai a ce masa ɗan shi'a ko kuma mutumin da ya yadda cewa sayyidina ali ya fi duk sahabbai daraja wanda ba su wuce 10% ba amma waɗannan aƙidun na 'yan shi'a da kake ji yanzu ba su da wannan aƙidar okay shi'an da ba shi bane na yanzu ba shi bane a'a wancan shi'an kuma ai hadisan da suke kafa hujja da shi zan kawo maka za ga ga ɗan shi'a yana ruwaito abubakar cewa ɗan aljanna ne ga ɗan shi'a yana ruwaito cewa umar ɗan aljanna ne ga ɗan shi'a yana ruwaito cewa usman ɗan aljanna ne na da kenan na da to sai ka hada alaka ka gani shin dan an yanzu ya yadda da abubakar da umar da usman yan aljanna ne don ka gane bambanci tsakanin da da yanzu ka fahimci wannan to a cikin isnadin hadisin akwai abin da malamai suke la'akari da shi wajen riwaya cewa kawai abin da ake so shine ka zama kana da gaskiya ba makaryaci ba idan ka zama kana da gaskiya ba makaryaci ba babban abin da ake gudu wajen riwayar hadisi a jingina wa annabi maganar da bata tabbata ya faɗa ba a ce ya faɗa ka fahimci matsalar to hadisin man adali waliyan zaka ga yana cikin bukhari a cikin isnadin wannan hadisi sarki zaki in ka fara shi zaka ga haddasana muhammad bin usman haddasana khalid bin makhlad haddasana sulaiman bin bilal haddasani shariku bin abdullahi bin abin namr an ata an abi huraira idan ka ɗauki haddasana Muhammad bin Usman shine mutum na nawa shine mutum na biyu na ɗaya okay Muhammad bin Usman ɗaya ɗaya okay sai Khalid bin Makaladin shine na nawa biyu sai Sulaiman bin Bilal shine mutum na nawa uku sai a a Shariku bin Abdullahi bin Abin Namr mutum nawa hudu sai Ata mutum nawa biyar sai abu huraira shine mutum na shida sannan sai shi kuma ya ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to wannan hanyar sarki zaki ita ake ce mata wato takharijin hadisi kaga ya ce ba a ingantawa ba a da'afawa abinda malamai suka yi a baya ya riga ya wadatar amma shi da ya tashi sai ya zo sai ya da'afa sai ya inganta ka lura ta, zan baka misali da ɗaya daga ciki wannan hadisin da kake ganin sa sarki zaki a ciki rawi na farko da maka faɗa maka ce Muhammad bin Usman bin Karama shine Abu Ja'far wasu malamai suka ce Abu Abdullahi al-Ijli maulahum al-Kufi al-Warraq al-Baghdadi ma'ruf bin Karama Warraq Ubaidulahi bin Musa nasabarsa shine al-Ijli maulahum al-Kufi al-Warraq al-Baghdadi sunan da ya shahara da shi shine ibnu karama kana di sarki zaki shine me ibnu karama ibnu karama sunan da ya shahara da shi kenan kaga mun gama da wannan ku ya rasu hijira 254 wasu suka ce 255 da shida ko gabanin wannan ko bayan wannan ibnu hajar a cikin tahzib ko taqribut tahzib yace sika ne amintacce ne amma shi da ya tashi sai ya faɗi wata magana a kan wannan rawun mutum na biyu a cikin isnadin nan da muka kawo sarki zaki hmm. shine Khalid wato a Khalid bin Makhalad al-Qatwani cikakken sunansa shine Khalid bin Makhalad al-Qatwani Abu al-Haytham al-Bajali sannan maulahum al-Kufi wasu suka ce huwa Khalid al-Hariri nisbar shi shine al-Qatwani al-Bajali maulahum al-Kufi ba shi da wani lakabi da ya shahara da shi ya rasu hijira ɗari biyu da sha uku ibn hajar a cikin takaribu ta tahdib yace saduqun yatashayyu wa lahu afradun kaga khalid bin makhlad dinnan ku to irin wannan idan kada an ce rawi yana da gaskiya amma sai dai dan shi'a ne ana nufin waccan shi'a da ma'anar ya yadda abubakar umar usman mutanen kirki ne wa ma yana da aqidar cewa sayyidina ali ya usman ko sayyidina ali ya fi raguwan sahabbai na'am na'am na'am ka gane to sai mutum na uku Suleiman bin Bilal al-Qurashi sai ya ce wannan mutumin bai da matsala cikin isnadi na hudu sai Shariku bin ah, Abin Namr shine Shariku bin Abdullahi bin Abin Namr al-Qurashi Abu Abdullahi al-Madani wakila al-Laythi al-Qurashi al-Madani al-Laythi Shariku bin Abdullahi abin da ya shahara da shi kenan wannan malamin ya rasu ɗari da arba'in daidai ibnu hajar a cikin taqribut tahdhib yake cewa saduqun yukhti'u sai dai yana da gaskiya amma yana yin kuskure ka lura to da wancan wanda aka ce dan shi'a ne da wannan wanda aka ce sadukun yukhti'u da wannan ne sai eh, eh, eh, Dr. Ahmad sai ce to hadisi bai inganta ba ah. <laughs> na'am ka lura na'am idan an ce wane yana da gaskiya amma yana yin kuskure a hmm. ka'ida ta karban abu ai duba ake inda bai yi kuskure ba tunda yana da gaskiya sai a karba inda ya tabbata cewa ya yi kuskure in yana da gaskiya sai a ki karba ita ce ka'ida ta malaman hadisi wajen riwaya to ya ce ba a ingantawa ba a da'afawa amma shi yana da daman ya ɗauki hadisi a bukhari ya inganta ya da'afa da haka yanzu a gurinku da gurin kowa yanzu shi a gurinsa wannan hadisin yanzu da ifi ne bai inganta ba yana cikin bukhari saboda wannan dalilin kana ganewa kana ganewa to yanzu wannan ita ce wato matsala ta farko da nake so in fara da ita yanzu wannan shariku bin abdullahi bin abin namar dinnan da ya magana a kansa bari ka ji hadisi a cikin bukhari a hadisi a cikin wato bukhari idan ka tafi cikin hadisan da ya ruwaito hatta maganan cewa a saidina abubakar da umar suna daga cikin yan aljanna yana daga cikin wanda ya ruwaito kuma abin mamaki maliku yana daga cikin waɗanda ya yi ruwaya a gurinsu a cikin muwadda idan ka ɗauki wato hadisin na dubu uku da ɗari shida da saba'in da hudu da ya kawo an shariki bin abin namar an sa'iri bin musayyib qala akhbarani musa al-ash'ari annahu tawadda fi baitihi wata rana abu musa al-ash'ari alaula sun thumma kharaja sannan sai fata fa qultu sai nace zaman na rasulullahi wa la akunanna ma'ahu yawmi ya ce wallahi sai na lazinci manzon Allah kuma sai na kasance tsawon wuni na tare da shi qala sai ya ce faja al masjid sai ya zo masallaci fa sa'ala anin nabi sai ya tambaya ya ce ina annabi yake fa qalu sai suka ce kharaja wa wajjaha hahuna annabi ya fita ya fuskanci nan yace fa kharastu ala isrihi as'alu anhu sai na fito ba ina tambayar ina annabi ya wuce hatta dakhala bi ra'isin fajalastu indal babi har sai da na zo wannan gurin sai na zauna bakin kofa wa babu hamin jaridin kofar ta na kaba ne hatta qada rasulullahi hajatahu har sai da manzon Allah ya gama biyan bukatarsa fatawadda asiya alawla fa qumtu ilayhi sai na je wajen annabi fa idha huwa jalisun ala bi'r arishin wa tawassata quffaha wa kashafa an saqaihi wa dallahuma ala al da ya samu annabi yana zaune a wannan gurin ce fa sallamtu alaihi sai na masa sallama summan saraftu sai na juya fa jalastu inda albabi sai na koma wajen kofa sai na zauna fa qultu sai na ce la akunanna bawwaba rasulillahi Abu Sa'id na khudri yace yau sai na kasance ni ne wanda zan tsarewa manzon Allah kofa yace fa ja'a Abubakarin fa da al dafa albaba Abubakar yazo ya tunkuda ya kwankwasa kofa fa qultu sai na ce man hada waye wannan faƙala sai ce abubakarin faƙultu sai na ce ala rusuli ka tsaya sun zahabtu sannan sai na tafi faƙultu na ce ya rasulallahi haza abubakar ya sta'azinu ga abubakar nan yana neman izinin ya shigo faƙala sai ce e idan lahu bashirhu biljanna. janna ka ce ya shigo ka ce ina masa albishir da cewa ɗan aljanna ne fa aqbaltu hatta qultu li abi bakarin sai na fuskanta sai na ce ma abubakar na ce udkhul wa rasulullahi yubashshiruka bil janna annabi yana maka albishir da aljanna to shi wannan shariku bin abdullahi abin namr din yana daga cikin wanda suka ruwaito wannan hadisin to wannan rawun da i magana a kansa ka san yana daga cikin wa'inda suka ruwaito falalan almuhajiruna wal ansari shi wannan Khalid bin Makhlad nan don kana so ka gane cewa ba wai shi'a ake magana ba wacce waɗannan yan shi'an ke wanda suke zuwa su zo su kawo su ci ayin an ce wane kaza wane kaza ne to za ka samu cewa ba wannan maganar ake ainihin wato yi ma daga cikin misalan da zan bayar wanda za ka iya yadda da su wanda suka zo cikin wato bukhari na shi wannan rawi din, ya kawo al bukhari babu hijratin nabi wa ashabihi ila al-madina babin da ke maganar hijira annabi da sahabbansa zuwa ga ainihin wato madina a wannan babin hadisi mai lamba ta dubu uku da ɗari tara da tara alimamul bukhari ya kawo babinsa to kafin nan sai da ya kawo babu fadli duwarul ansari babin da ke magana akan ba wai mutanen madina ba falalar gidajen mutanen madina ma suna da falala hmm. shine hadisi mai lamba ta dubu uku da ɗari bakwai da casa'in da ɗaya da ya kawo haddasana Khalid bin Makhlad wannan da shi da Tamar yace ai sun da dan Shi'a ne har yazo inda yake cewa anin nabi sallallahu alaihi ya ce inna khairu duwaril ansari daru banin najjar thumma abdul ash'al thumma daru banil harithi thumma daru bani sa'ida wa fi kulli duwaril ansari khairun kaga sai ce a dukkan gidajen Madina akwai alheri فلحقنا سعد bin عبادة فقال يتي يا ya أسيد Usai. تر anna رسول ba ka ganin manzon Allah khayyar al-ansara ya fifita mutanen Madina faja'alana ya sanya mu akhiran fa sa'a sa'ad annabi sallallahu alaihi wa sallama fa qala sai yake cewa ya rasulullahi khayyara durul ansari faju'ilna akhiran sai yake cewa fa qala awalaysa bihasbikum an takunu min alkhiyari. wannan wanda suka ce dan shi'a ne shi yake kawo falalar abin da ya shafi mutanen wato Madina sannan za ka samu Zubairu bin al-Awwam a gurin yan Shi'a mai matsayin Zubairu bin al-Awwam hmm. Imam al-Bukhari da ya kawo babu manaqibu Zubairu bin al-Awwam hadisi na uku da bakwai da sha ya kawo haddasa na Khalid bin Makhalad ka san cewa i akbarni marwan bin hakan qala asaba usman bin affan sai ya kawo wannan hadisin dan tabbatar da cewa zubair bin al-awwam mutumin kirki ne hmm. ka lura to daga nan zaka gane bambanci tsakanin wannan da wannan to in ka tafi haka zaka yi ta gani hadisansa da suke cikin bukhari da al-imam al-bukhari ya kakkawo da makamantan wa'annan wanda shi a gurinsa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mutanen kirki ne wanda ma ke ƙasa da Abubakar da Umar ballantana Abubakar da Umar din wajen abin da ya shafi daraja sabanin wa'annan wa'anda ake ta kai komo da su wannan kenan so amma ka gane kilif na biyu hmm. da yake cewa wannan kilif na farko da ka sa sake maimaita shi ka gani okay wai ina cewa hadisan bola suna ta mun hayaniya wai muta kuma su mun karya don Allah akwai rinna na ce hadisan bukhari da muslim hadisan bola ne to tsaya suna ikiranin su yan hadisi ne na ɗaya ba su iya na'al ba ba su iya manoto hadisi yanda yake ba na biyu ba su iya ta'awili ba abinda nake nufi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar tashin kiyama Allah zai gaya wa Adam ka zaƙo daga zuriyarka ba'athan nar wanda za a tura a aika su wuta wanda za tura wuta sai ce wa Allah to nawa zan ɗebo sai Allah ya ce mai cikin kowane dubu ka ɗauko ɗaya shi ne sahabbai da suka ji wannan suka ce ya mutu manzon Allah to waye ɗayan nan a cikin mu sai ya ce a'a akwai wata al'umma ya ajuju wa ma'ajuju yawansu kamar yashi yawancinsu daga can ne wani wuri kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku mu ne yan aljanna yan aljanna kamar farasaniya ce tana da wani dan tabon gashi baki saniya tana da ɗan gashi baki ko su ne 'yan ina su ne 'yan aljanna wato in ana nisba nisba buhari allah ya mishi rahama ya ce ya tara ya tara hadisai dubu ɗari shida hadisai hadisai dubu ɗari shida ya tantance tantance tantance ya fitar da wanda suke musnad marfu zuwa annabi yanzu 2603 wane ne suka fi yawa hadisan bola ko sahihai in ka tara duka hadisai na bola sun fi sahihan yawa kamar yadda 'yan wuta sun fi 'yan aljannan yawa shi ake nufi ba ana cewa abin da ke cikin buhari ko muslim ba a'a amma shin dukkan shinkafa a da kafin a zo da electronic dukkan shinkafa da ni mun san lokacin da lokacin mahaifiyarmu in za a dafa shinkafa sai a turo muna mu tsince tsakuwa ku ba ku san wannan ba mu mun tsintar tsakuwa daga shinkafa tsakuwa ne ta yi kama da shinkafa fara kamar shinkafar to har yanzu wayannan tsakuwowin akwai su a cikin kutubus sitta kutubus sahihain har cikin muwatta ma akwai su duka domin Allah littafi ɗaya ne ya rantse ba zai shiga batul ba shine mai Qur'ani to dan an tsinto tsakuwa daga Buhari ba shine kuma Buhari ba kyau bane a'a dan tsinto tsakuwa daga Muslim ba shine Muslim baya da kyau ba a'a sannan kuma ba ku gane ba in ka tsince tsakuwar kuma ba ku sani ba da za ku tsaya da kyau kuna duba wannan tsako da aka tsince sai kuma ku ga wata shinkafa an yi kuskure an haɗa ta da tsako a alali shinkafa ce ko ba haka ba to haka kuma sunan kutub din Nisa'i wa tirmizi akwai alheri akwai shinkafa sosai amma a tsaya yi tsinta shi yasa malaman hadisai suka ce ba ahmad ba ibn Sala'a yake cewa kada ka yi gangancin inganta hadisi sai wanda malaman da suka yi an wuce ingantawa sai dai wanda suka yi nada wannan duk shine yake bayani to kun ga kenan na ɗaya makaryata ne na biyu ba a amince musu da hadisan manzon Allah dama wani malami yace ya tazayyanu bil hadis wa abul hadis an yuzayyinahu suna so su yi kawa da hadisi ko amma shi hadisin ya ƙi ya kawata su gashi hadisin bukhari ya ƙi ya kawata su ya nuna musu sunnan madina ita ce abun bi ba hadisi to ba Allah shirya da mu amin Allah saka da saboda haka duk wanda ya ji wannan ya ci gaba ya koyar abinda umar ya ci a yi kenan hmm. shai suwaye yake ci nufin cewa makaryata ne a'a <clears throat> ai zan zo zan sa ka sa na biyu abin zai fito maka fili oh. amma kafin abin ya fito in a saka na biyu hmm. cikin maganganun da ya yi magana akan hadisan bola a gurin shi idan duk hadisin da bai inganta ba jefa za a bola za a jefa shi yayin da yake da itikadin cewa a cikin bukari akwai hadisan da ba su inganta ba lalla akwai hadisan bola a bukari ko babu <laughs> ya dace a ce bolan ɗaya kenan saboda me ba dan kuma ko dan alakar hadisai ah. da jingina su zuwa ga annabi su ya kamata a ce sanda duk za a yi magana mafi karanci a dizimci alfaz ɗin da su malaman hadisin hmm. suka zaɓa wajen mu'amala da su misali in an ce hadisi da ifi ne ko mun kari, ko wannan hadisin ƙarya ne kaga dukkan wa'annan alfaz ne da malaman shari'a suka yi amfani da su hmm. ka lura yanzu kadi ya ce wai bai taɓa cewa ma amma ka fahimci maganar Eh. in dai a gurinsa ma'anar hadisin da bai inganta ba shine hadisin bola to ai yana da itikadin akwai hadisai a bukhari da muslim da ba su tabbata ba idan ba su tabbata ba sun zama hadisan me ta bakin shi dai bola hadisan bola a gurin shi kuma Kadi ya kawo maganan ibnu salah kamar yadda na sake maimaita ya ce ba a ingantawa amma ni ina da wana faɗa maka wannan hadisin na man adali waliyan ya ce bai inganta ba kuma yana bukhari hmm. so al'allamatul albani bai da ikon ya inganta hadisi ko ya za'afa amma dr hamad shi yana iya inganta hadisi ko ya za'afa Ne hmm. kenan abu na biyu ya ce ana masa ƙarya wai bai taɓa cewa wai hadisan bukhari da muslim hadisan bola ba ne wanda kuma bai ban magana ba sai da ya faɗa in dai kana nufin hadisin bola hadisin da bai tabbata ba tambaya shin ya yarda da duk hadisan da ke bukhari cewa sun tabbata amsa bai yarda ba in ba su tabbata ba a gurin shi hadisan me akwai su maganganun da yake magana fa bukhari da muslim yana daga cikin bolar da maliku ya watsar suka ɗiba Ta lura abu na uku da ya magana bukhari ya tara hadisi dubu ɗari shida wannan magana kwata-kwata bai ma fahimce ta ba sarki a da karatu malamai sun fi dogara da hadda sama da rubutu daga baya ne karatu aka dawo aka fi dogara da rubutu sama da haddace shi ka lura a hadisi akwai abin da ake ce masa matani akwai kuma hanyar hadisi misali kana iya samun hadisi kwaya ɗaya amma ta hannun waɗanda aka ruwaito hadisin ta hmm. gane shi ake ce masa ɗurkul hadis yanzu misali lala da ni kaɗai kake mu'amala ko kana da mu'amala da mutane da yawa ma'ala da mutane da yawa yawa sai wata matsala ƙwaya ɗaya ta faru amma wani da ya tashi zai ji labarin matsalar ni daga gurinka na ji amma shi daga guri na ya ji eh, sai a ce misali wani da ya tashi jin labarin ta hannun malam junaidu ya ji wani ta hannun malam abul fatih ya ji wani ta hannun malam nasir ado musa ya ji yanzu hanyoyin labari ɗaya ne amma yanzu idan mutum goma ne ta hanya nawa ne yadda suka samu labarin zuwa gare su eh, sun samu ta hanya hudu kenan kaga hudu kenan ko Eh. to wannan shi ake ce masa turuk hanyoyi so bai ma gane bambanci tsakanin hanya ba da matanin labarin kuma yana dakta na'am na'am na'am na'am na'am amma hadisi so ta irin hadisin ɗaya ne amma hanyar da aka bi wajen karɓar hadisin hanyoyin ba guda ɗaya ba ne wannan dalilin ne yake sa ka ga sai a ce wata matsala na iya faruwa ka gane sai a ce misali yanzu ka ba mu labari mu mutum goma akan abu ɗaya amma ni mai gaskiya ne mutum tara da ka ba labari duk kowa ya san su da gaskiya amma a cikin mutum goma nan akwai wanda kowa ya san shi da ƙarya makareci ne amma kuma labari guda ɗaya eh, ka gane to idan aka tashi sai a ce labarin da sarki ya bayar ta hanya ta da ta hanyar uh, malam wane da ta hanyar malam wane labarin ya tabbata dan an san su mutanen kirki ne mm. amma ta hanyar wane akwai matsala saboda makaryaci ne sai a ce to wannan labarin ya tabbata saboda ta hanyoyin da ya zo ta mutanen kirki amma ba ta hanyar wane ba kuma labari kwaya ɗaya ne wannan duka an samu hadisi a haka duk an samu hadisi aka aishe sa zaka samu hatta sahabban da suke jin maganar annabi su ruwaito ai wani lokaci zaka ga ba mutum ɗaya bane ruwayar hadisi ce ƙwaya ɗaya amma kana iya samun abu huraira ya daga annabi ko sai da ali ya ji abubakar ya ji umar ya ji usman ya ji sai ka iya samun adadin sahabbai masu yawa la magana ɗaya ce annabi ya faɗa amma wannan ya ji wannan ya ji wannan ya ji to in an tashi sai a ce hadisin ya zo ta hanyar Sayyidina ali ya zo ta hanyar abu huraira ya zo ta hanyar abubakar ya zo ta hanyar umar ya zo ta hanyar usman wannan ta ɓangaren sahabbai kenan to haka abin yake a cikin almajiran sahabbai tabi'ai ka lura to bai ma gane bambanci tsakanin turu hanyar hadisi ba da kuma hadisin abinda al-imamul bukhari yake magana ba wai matanin hadisin ba a'a yana maganar turuk a hanyoyin hadisi da kuma fatoyin malamai wanda ya hada da sahabban da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan su shi yake magana ya haddace magana ta kai dubu ɗari shida. Oh, Na'am. Da ya tashi zai rubuta littafi na al'imamul Bukhari, hmm. na sha faɗa na ce sarki zaki galibin masu rigiman nan. In ka tambaye su cikakken sunan Bukhari ba su ma sani ba. Eh, ka sha faɗa na. Amma kuma sai kaga sun zo suna rigima akan bukhari hmm. ba su ma san sunan bukhari ba tunda mun sha maimaita mun ce abinda aka gani a jikin bango na sahihul bukhari ba fa shi bane eh, sunan shi ya sama littafin ba. sunan shine aljami'u hmm. almusnadu as-sahihul muktasaru min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wa sunanihi wa ayyamihi hmm. sunan da al-imam al-bukhari ya sama littafin sa kenan to a ka'ida sarki zaki eh? Eh. eh na ji kaci a eh, to yanzu shi ya sa masu littafin suna shi kuma aka canza masa ba canzawa aka yi ma Ok. ka gane akwai abin da ake ce masa abbreviation kamar yadda ka sani Ok. ka gane kana da sunanka na asali kana da lakabi na sarki zaki Ok. na'am bai kora sunanka na asali don ka shahara da sarki zaki haka ne gaskiya ya ce ya sa sharaɗi ba zai sa hadisi ba a cikin Bukhari sai wanda ya cika ka'ida kaza mm. ta inganci to sai ake kiransa da sahihi shi mai littafin sai a jingina shi zuwa gare shi sahihul Bukhari oh na fahimta na fahimta okay na lura na'a na fahimta na'am okay wato shi hadisi ya haddace dubu ɗari shidan ba yawa da hanyoyin hadisin da maganganun sahabbai da tabi'ai da fatoyinsa da shi yake maganan ya haddace wajen dubu ɗari shida amma da ya zo zai rubuta littafin nan kasan shekara goma sha shida ya yi akan ya rubuta littafin bukhari shekara goma sha shida sha shida sai ce to ya sa ƙa'ida eh. idan hadisi bai cika sharaɗi kaza ba ba zai sama to daga baya ko da ga hadisi a bukhari a wajen malami, in bai cika wannan sharaɗin da Bukhari ya sama ba wai dan hadisi bai inganta ba ba a kiran hadisin a ce masa hadisin Bukhari al-Imam al-Bukhari yana da littattafai da ya rubuta sun kai guda goma sha tara ba okay ba ba okay okay ba wannan sai ba ba wannan littafin kawai ya rubuta ba okay yanzu yana da littafin al-Adabul Mufrad sharaɗin da ya sa a nan ba shi wani sharaɗin da ya sa al-Adabul Mufrad ka taba jin an zo ana rigima anan an ce maka duk abin da ke cikin al'adabul mufrad ya inganta a ba mu taba ji ba saboda me sharadin da yasa anan ba shi bane sharadin da yasa a can ka fahimci matsalan to yanzu al-Imam al-Bukhari sarki zaki ka san yana daga cikin malaman da suka bar duniya ko aure ba su yi ma eh ka taba ka taba eh, koro wannan to bari mu faɗa maka tafiyoyin da yayi dan yi wa sunnan manzon Allah hidima daga garin su da ya fito ya fito daga garin su Bukhara na asali na haihuwa inda aka haife shi hmm. zuwa garin Balakh sarki a zamanin da ba mota ba mashin ba jirgin sama hmm. tafiyar tsakanin tafiyar ƙasa da hawa jaki da raƙumi da doki daga garin Bukhara zuwa garin Balakh kusan tafiyar kilomita 600 a ƙasa hmm. daga garin wato Balka zuwa garin eh, abin nan Maru ya yi tafiya kusan ta kilomita ɗari takwas. Hmm. Daga Maro zuwa Naisabur ya yi tafiya ta kilomita kusan ɗari da arba'in. Daga Naisabur zuwa Rai ya yi tafiya kusan kilomita ɗari bakwai da wajen sittin. Daga Rai zuwa Wasit ya yi tafiya kusan ta kilomita ɗari tara da tamanin da biyar. Daga Rai daga Wasiɗa ya yi tafiya zuwa Basana kilomita kusan da biyar, hmm. daga ainihin wato rai zuwa kufa ya yi tafiya kilomita ɗari da casa'in, daga kufa zuwa bagadaza ya yi tafiya a ƙasa kusan kilomita 160 da wajen hudu daga basara zuwa madina bagadaza kai ya yi tafiya ta kilomita 1530 a ƙasa daga madina zuwa maka ya yi tafiya kilomita kusan talatin. daga madina ya shigo jidda ya yi tafiya kusan kilomita 70 daga nan ya zo wani guri kusa da teku kilomita 130 daga nan ibar zuwa fustad hmm. kilomita dubu ɗaya da wajen tamanin ya yi daga nan ya bar fusta zuwa askalan a cikin ƙasar falasɗinu a yanzu ya yi tafiyar kilomita wajen ɗari biyar daga nan ya bar nan zuwa kaisaran ya yi tafiya ta kilomita ɗari da wajen sha takwas daga nan zuwa damak siriya ya yi tafiya wajen kusan kilomita ɗari hudu daga nan ya sake komawa ya koma bagadaza zuwa wanda ya sake yin kusan kilomita ɗari tara da wajen sha biyar duka karba hadisai wallahi duka dan aiwa sunnar annabi hidima kai ka yi aure kana da mata kana da 'ya'ya. shi kuma dan ya tsare mutuncin sunnar annabi bai ma samu wannan damar ba hmm. amma kullum aka tashi sai a kai mai farmaki a kai wa littafin sa farmaki ba gare su faro ba za su gaji za su bari masu yi hmm. ka lura To, yanzu ina so sa gaba dan ya fito maka fili ka gane. Ka ji magana ta biyu kafin ka sa gaban ɗan dakata. Misalin da ya kawo na shinkafa eh. da yashi, ka fahimci hatta buga hadisan annabi waɗanda suka tabbata da cewa shinkafa in ka lura da maganansa yana so ya nuna maka fa samun hadisi na gaskiya yana da mugun wahala. Eh, Yayin da ya ce ana samun buhun wato ana neman wato yashi ne cikin shinkafa ba ana neman shinkafa cikin yashi ba oh. sai ya nuna gaba ɗaya littattafan hadisi kaman yashi ne hmm? idan an tafi neman wanda inganta kaman fa an tafi neman ƙwayar shinkafa ne sannan sai ya buga wani misali na biyu sai ya ce har yanzu akwai tsakuwar da ta kama da shinkafa ya ce idan ba dan da aka zo da na'urori ma kenan yanzu shin Dr. Ahmad da mabiyansa za su yadda tunda an samu kayan aiki a zamanance muna iya fim magabata gane ilimi ko magabata sun fi mu tunda yanzu misalin da ya bayar ta fuskar injin da za a kawo ya tata shinkafa wancan kaga hannu za a sa shin inji ne ya fi tata shinkafa ta tatu ta cire daga tsakuwa ko hannu idan wannan misalin ya bayar da mu da magabata suwa za su fi ingantaccen ilimi na hadisi in an ɗauki wannan misalin nashi to mu yanzu muna da kayan aikin da mun fi magabata gane ilimin hadisi fa mm. ka lura na'am sosai na'am sannan kaji ya faɗa ya ce ba a inganta hadisi sai hadisin da malamai suka inganta to ina kalubalanta su hadisin da ya ɗauko a Bukhari hadisin man adali waliyan da Allah kafin shi ya faɗa mana da wani malami ne suka ɗauko hadisin suka ce wannan hadisin bai inganta ba wai hujjarsa wai saboda wai yan hakika na kafa hujja da hadisin cewa ana zama Allah da Allah yan hakika suna kafa hujja da ayoyin Qur'ani ana zama Allah ko ba sa kafa hujja suna kafa da ayoyin Qur'ani ba. to shikenan sai a ce Qur'anin ne yake da matsala ko fahimtar su ce akan matsalan akan hadisin take da matsala a fahimtar su ne wannan to danna na biyu ka gani zai fito maka a fili abu dan na biyu to sai suna wani tafin da ba kuskure a nuna littafin da ba kuskure littafin da ba kuskure kadai shine ne alkur'ani shi kadai ne amma kowane littafi akwai kuskure a cikin shi shi wancan da yake maganan su ma masu dai son abi nasin hadisai malik an ce ko eh, ya tara hadisai dubu ɗari biyar a cikin mota yanzu wannan da muke karanta alhadis musnad zuwa rasu salasala marfu bai fi ɗari biyar ba aka ce ana tsoron da ya ƙara rayuwa da ma azhaba a don da'an suka na ilimin sanin wani hadisi yana da wani gurɓataccen in ka duwa buhari hadisan da ya tara amma dubu uku suka inganta sahiha a wurin shi tare da maimaitawa ana magana dubu ɗari da wani abu amma in an tantance sai zama dubu uku me fi yawa wato abinda ba sani ba buhunya shine akwai kwayar wato buhunya shine akwai kwayar shinkafa a ciki ake neman shinkafan ba buhun shinkafa ba ne ake neman kwayar yashi kun gani bambancin hmm. su sun dauka kamar buhun shinkafa ne ana tsince kwayar mai a'a buhun yashi ne ake neman kwayar mai haka suka yi aikin ƙaryar ta fi yawa ƙaryar ta fi yawa kuma hadisi ya zama sahihi akwai kuma mutarib akwai makalub akwai shad me shad hadisi ne sahihi fiqa ya rawaito shi komai nashi lafiya lau me matsalar shi yukhalifu man huwa awfaqa minhu hadisi yana saba ma wa'anda kuma suka fi shi inganci sai a ce wannan shad ne a bashi saboda haka in kana tsoron fitina ne ai cikin babbar fitina ka fada haggar wannan su kawa'idin su al'akadari manya-manyan malamai manya-manya wanda larabci ba koyon shi suke yi ba a nonon uwayensu suke sha sannan lokacinsu babu dala babu kudin kamfe ka ja mun da ya faɗa sarki eh gara su kawa'idi akan to kaga da ya ce a luna masa littafin da babu kuskure eh. dala littattafan da ya ce gara su hmm. idan akwai kuskure a littattafan dala muna so ya fito ya nuna mana to su kawai ai a gurin su eh a ce shi kawai fa har yanzu ba a ma san waye littafin ba fa a ba san wanda rubuta ba wala ba san wanda yi shi ba ka kaddara ma a san wanda ya yi shi dan Allah sarki ka haɗa littafin da yake faɗa maka waye annabi Muhammad a cikin ƙawa'idi irin abin da ake faɗa na siffa annabi ya kasance yana da jarumta farinsa ya yi fari ba fari dau ba ba ja ba kamar zabiya eh a ce yana da wushirya ga nau'in irinta yana da jijiyar idansa wani abu ya fito a ciki wanda ke nuna sadaukantaka shi ba fari, ba dogo ba zankal shi ba gajere ba ana siffanta maka siffan annabi da Allah ana ake samu a cikin kawaidi ko a cikin littattafan hadisi a cikin littafin hadisi ne wannan to ka ga magana ta ɗaya kenan ko to da yace babu littafin da babu kuskure a gurin shi ai laifi ne ka ce malaman fiqh sun yi kuskure to yanzu muna so tunda ya faɗa haka littafin ƙawa'idin da akdari da ishmawi da iziya da risala har zuwa muktasar dan Allah muna so ya faɗa mana kurakuran da ke ciki dan mu gane wannan maganar da yake faɗa da gaske yake babu littafin da babu kuskure a ciki inda kana so ka rike ka gane da bai gama magana ba sai da ya cike zuwa ga me yake nufi na biyu ya buga misali cewa kaman buhunya shine da shinkafa eh. ya faɗa bin ya ce ƙarya ta fi yawa a ciki a cikin littattafan hadisi dan ka fahimci manufarsa shine ya ruguza hadisan manzon Allah kuma rukuzawa ba ta ilimi ba ta son zuciya shi yasa na faɗa maka na gama maganganun Sheikh Sharif Saleh da na abin nan ya faɗa cewa ba wanda zai soki Bukhari da Muslim ba wata kota a duniya yanzu da wani ya isa ya zamanto shine Alƙali akan Bukhari da Muslim ba mamaki in turo maka ka saka shi sarki zaki maganar da shi ya ainihin wato faɗa ka lura to sanda ya zamanto za a ce babu abin da yake na gaskiya ne a ciki duka komai ƙarya ne kwashe-kwashe ne to don Allah ma da mai musulmi za su bauta ma Allah eh <laughs> don Allah da mai za a bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala da mai za a bauta ma Allah Ka fahimci matsalan sarki? Am. Barin gani ko shine wannan. ba shi bane zan binciko shi yanzu nan zan turo maka sai ka ta abu na gaba hmm. ka ji ya cewa hadisi shaz ne eh. shi hadisi shaz shine wanda ya fita daga a samu marwaita da yawa sun ruwaito abu sai wani mai ruwa ya ruwaito hadisin da ya saba ma wanda yake siƙa ne amintacce ne sai a ce ma wannan hadisin shas to ka san kafin a samu hadisi shas kira a ƙur'ani ma ana samun shaza duk ɗaliban karatu sun san wannan wannan sai ya cutar da ƙur'ani? abu na hudu wanda kaga sai da ya ciki da ya soke littattafan hadisi sai ya ce gara su ƙawa'idi da ahalari da littattafan hadisin ya faɗa ko bai faɗa ba ya faɗa ƙawa'idi har yanzu ba a da takamaiman waye rubuta littafin akdari kuma ka san mai littafin akdari sai da aka yi shekara hijira na dubu ɗaya da ɗari tara da ashirin aka haife shi to na'am ya rasu ɗari tara da hamsin da biyar da uku gabaki ɗaya shekara talatin da uku Abdulrahman al ya yayi ya koma ga Allah tambaya talatin da uku ya yi a duniya tambaya sarki zaki iyayen malam Abdulrahman al-akhdari sun yi addini sun bauta ma Allah ko ba su ba sun yi da wani littafi suka bauta ma Allah shi abdurrahman al-akhdari din littafin wa ya karanta ya san Allah ya gane Allah hmm. littafin wa ya karanta ka fahimci matsalar na'am shak na'am su wannan yana daga cikin ababen da ya kamata a ce mutane sun yi la'akari da shi sun lura da shi akan wannan wato matsala din ina so in binciko yawa ga bidiyon nan na Sheikh Sadu Sale bari in tura maka da Allah ah, sai ka saka shi ka ji maganganun da yake faɗa akan abin da ya shafi hadisan Bukhari so wannan mutumin da kake ganin sa dan san zuciya ne ka lura kuma hatta karatun da ake da aure ya gane wallahi bai gane ba ni wala ina da tabbas akan abin da nake faɗa maka sarki a ah, shaida yadda wallahi tallahi bai gane ba Mm. kuma akwai abin da ya ce babu na ce akwai akwai abin da ya ce akwai muka ce babu mm. kuma ba wanda ya sai kawo ka lura so in ka lura wannan bidiyon na ƙarshe za ka ga ƙiyayyarsa ƙarar ta riga ta gama fitowa akan malaman hadisi ta yadda ka kalli wahalar da al'imamul bukhari ya sha don hidimta wa addini kaga sukar da yake yana cewa wa'inda larabawa ne asali yanzu da Allah idan ana maganar larabci duk duniya akwai littafin qur'ani littafin larabci sama da qur'ani a san babu mala bakar gumi na'am hmm? ba ya fassara qur'ani ba sosai eh am ya yayi ko me ya faru ya fassara qur'ani ya koyi ya koya shi ilimi ana iya shi ne bitta'allu da koya ko kai Balarabe ne in baka koya ma ba ruwan musulunci da larabcinka hmm. musamman ma yanzu da duniyar larabcin ta lalace daga baya ta yadda ba laraban ma ya koyi larabcin kamar yadda kake koya <laughs> ka to bukhari da muslim da mafi yawancin malaman hadisi ka san ba larabawa ba ne ah, koya suka yi ya kamata jinjina musu na'am ka lura amma daga baya sun zama larabawan kamar yadda abdullahi gundu ba balarabe ba ne amma ake ce masa balaraban mutanen yamma saboda ya yi abin da a larabci ba kowane balarabe zai iya yi ba hmm. saka shi kaji abin da malam sharif sale yake faɗa yana hawa shi eh. eh yana hawa wa sai abdullahi godo dai kanin ah, a sunan shi nan eh, usmanu dan fodiyo eh. shi kake nufi balarabin gwado shi nake nufi balaraban mutanen yamma ake ce mai kuma abun mamaki bai taba zuwa wata ƙasar laraba ma ya karatu ba ah, bai taba zuwa ba da shehu abdullahi wanda shehu usmanu har suka rasu ko umara ba wanda ya taba zuwa Allahu akbar kaji na'am amma amma duk dalibai sun sani abinda suka rubuta na rantsi da Allah ba kowane balarabe bane zai iya rubuta shi a yanzu kai ba ma rubuta shi ba karantar da shi ma mm, mm. so shi ilimi koyansa ake yi ko ba ba bane kai ka sa ma kanka zaka koyi larabci kana iya zama ka siba waihi a je a bincika hmm. balarabe ne ai ba balarabe ba ne ai amma yanzu in ana maganar nahu ne a duniya in an tashi ba da misali ba sai dai a ce wani ya san nahu kamar sibohi ba to ka gani na an koya kenan amma kaga saboda yana so soki malaman hadisi sai ya kawo cewa wa'annan sun sha laratin a nono da ba wa'anda koya suka yi ba saboda bukhari da muslim da tirmizi da waye da waye yana ganin ba larabawa ba ne Allah ya sa mu dace sa lura shi wai ko gaskiya ne a cikin littafin sahih bukhari da sahih muslim akwai hadisai da suke ba ingantattu ba wanda ko akwai abin da mawuku a ya ciki a'a abu da za a ce a nan hadisan da suke cikin bukhari ai sun tsallake wani bincike a wannan yanzu sai dai in kamar wata cuta na kuduri a ran mutum yana so ya yi magana a kan abin da aka tabbatar ba ai alƙur'ani ma ana ta suka daga waɗanda Allah bai arzuta su da imani alƙur'ani ma ana ta maganganu Ga shi wani mutumin falastini baban shi imani ne a masallatai ya je amerika ya shirya wani wai Kurbanul Haqqi ya rubuta littafi wanda yana sabawa alqur'ani yana ya eh, wato zai gyara da alqur'ani nashi shi da daidai qur'ani dai hannaye mutum ba gaskiya bane to balle imam bukhari bukhari shi mutum ne wanda yake Allah ya halicce shi a cikin karni na wato na uku ya yi kokari sosai wajen tace hadisi. ya tara hadisai hadisan nan da ya tara duka tabbatattu ne sai abin da malamai suka duba suka yi tashi biyu akwai waɗanda su kan shi kansa buhari ya na cewa darajarsu darajar ingancinsu ba ta kai hadisan da shi ya zaɓa ba saboda haka ya yi ta'aliƙinsu ya ambace su ba tare da sanadi ba wannan mutum ya duba ya san wannan hadisi yana da wani ra'ayi a kansa sai ka bincika inda ya bayyana a nan za ka kuma mafi malamin da yake wata mafi malamin da ya sa waɗannan abubuwan kuma ya yi bayanin da su min al Hajarar ibn al da imam da to akwai kuma kashi na biyu cikin hadisan da aka yi aka yi shakkan su su ne hadisan da ni da makamantan su suka yi magana kan su suka ce waɗannan hadisai ba ingantattu ba kaɗan ne waɗanda ba su zuci kamar ashirin da wani abun nan ba da waɗannan akwai su waɗanda a yi magana a kansu su ma saɓani ne tsakanin shi bukari da wasu malamai wasu mutane yarda ne a gunsa saboda wani dalilin da ya tabbata a gare shi wasu kuma sun ɗauka waɗannan mutane ba ba ingantattu ba ne saboda su kuma sun samu wasu dalilai daban na ɓata su kamar in ka ruwaita imam malik ya ta wani hadisi da abdulkarim bin abin bukhari ya sadu da shi a makka a masallaci yana kuka saboda tsoron allah No, nan ya kasu ya ba shi hadisi shi ya rawaito shi muwatta Bukhari ma ya kawo shi to amma wannan malami wasu mutanen kasarsa sun shi suka to ka gani ba za a ce Imam Malik muwattansa ba gaskiya ba saboda ya ruwaito hadisin Abdulkarim bin Abi Bukhari haka kuma Bukhari ba za a ce shi ma dai littafin ba ingantacce ba ne da ya yi riwaya na Abdulkarim bin Abi Bukhari bukhari ya ga malik ya kawo shi kuma saboda haka ya ɗauke shi amma fa bai tabbatar da cikin wato ya kawo shi bayan ya kawo hadisi ta hanyar mutane da mutane kwarai ya kawo shi mutaba'a ba wai ya ajiye shi asasi ba ne saboda haka duk hadisai na kashi biyu din da nake su da da suka soke su nan korai ko abu ne wanda yake na sabani amma su da kuɗi da sauran su duka an tabbatar da duk abin ya samu nan wato gaskiya su yi ne yake cewa wa laisa fi kulli asaqu minhum ba da qur'an fa li hadha qul imam maruni zai ni farko khali fa ma li muslimin amma ma rawa ghayruhum to wato duk abin da wato bukhari da muslim su ruwaito abu ne wanda yake karbabbe babu a cikin a ce littafi ya yi inganci fiye da sai da alƙur'ani in ka faɗi in ka ya haka sai a ya za a kashe shi da ɗa'a da yi tunani alƙur'ani ɗin ai ba kai ne ka karɓa daga Allah baki da baki ba ne ya zo maka ta hanyar waɗannan mutane ne sahaban annabi nan sun suka karɓe shi mun annabi suka suka littafi ai sun karɓa a gonsu haka har ya zo gare ko ba ka ba to ashe hadisi ma ya taso ya fita da annabi sahabbai sun karba suka kawo gare ka to in kace a ba zan yarda da hadisin su na hadisi ba to ai na qur'ani ba sai ka tabbata sai ka rasa biyu duka saboda haka hadisan da kudi da makamantan da mushe da sauran su magana kansu wayannan ana iya a duba su a sauran duk gaskiya ne duk sahihai ne ba magana kansu kuma kotun da za a kai bukhari da muslim a su a nan yanzu don a yi a yi a yi hukunci a kansu babu isa shi ke an gama bukhari da muslim sun sanata ana ce sun sun ke abin nan gada ba ta sun wuce ba zai yiwu ka zo yau ka ce za ka gyara mana bukhari da muslim wow ba zai yi mutu ya zo yau ya ce wai zai gyara buhari da musulun ba kaga so ina ganin in dai da insafi ko muna da saɓani da Sheikh Sharif Sale ta fuskar aƙida ka san cewa ta fuskar ilimi da shekaru da karatu yana gaba da Dr. Ahmad Gumi sosai na'am sosai eh sosai na'am saboda ai magana ce Allah ya ce wala yajrimannakum shana'ana qawmin ala alla ta'dilu ba wani ɗan ɗarika da bai sallama ba cewa ta fuskar ilimin hadisi Sharif Sale kuma mu ma mun yarda cewa ya fi shi. Magana ake ta adalci ai. na'am. Ka lura? Sannan yanzu mun kawo maka irin wahalar da Imamul Bukhari ya sha. Hmm. A gane bambanci, Bukhari kasancewarsa mutum yana yin kuskure daban. Sannan ba wanda ya ce littattafan Bukhari babu kuskure, ba wanda ya faɗi wannan. Dan na yana da littafi ya kai guda goma sha tara. amma ana iya samu sarki zaki ɗalibi idan akwai kusa-kusai guda goma a makaranta wani yana iya cin saba'in wani ya ci sittin wani ya ci tamanin amma akwai kwas ɗin da in za a yi wa ɗalibi saboda zaka a shi da ƙwarewar shi akan wannan kuɗin tissan da za a yi in so ɗari za a mai jarabawa an san sai ya ci ɗari bisa ɗari akan wannan kus ɗin ana samu ko ba a samu so in al-imamul ya faɗi a ko'ina ya samu matsaloli a ko'ina ƙa'idojin da ya sa wajen zai zaɓi hadisai ya saka cikin Bukhari karya wa'annan ƙa'idojin ta fuskar ƙa'idoji na ilimi yana da wahala. Mm. To wannan ne fa malamai suke magana ba, amma wani sai ya ɗauka cewa an mai da Bukhari ma'asumi bai kuskure. A ba yana da littafi al'adabul mufrad an yarda ce akwai hadisan da basu inganta ba saboda sharaɗin da ya sa a nan ba shi bane sharaɗin da ya sa a can. kawai mutum ya tashi wai ya ɗauki jaki ya bar gida kawai ya je da tafiya ya je nemo a hadisa na sallallahu alaihi sama da kilomita kusan dubu goma sha biyar a ƙasa ko aure bai ba wato daɗin shi na duniya kamar kan da mutum ke jin daɗi ya yi aure ya aje shi daɗin shi na duniya ya ga ya tabbatar da hadisa na sallallahu alaihi wasallam shikenan ya sha wahalar da ko maliku bai sha ba a gidan karatu ta fuskar yawo don ya tattaro hadisan manzan Allah maliku ya rayu a madina har ya mutu shi ya je inda maliku bai je ba eh? ya zo madina da maliku ya rayu ya je makka wannan hijazin yankin laraba ya zagaye kana ji daga inda ya fito an yi aiki to da haka ka buɗe layi wanda yake da magana ya zo dama nan wajen magana ne ko ba wajen magana ba ne ne sosai ka to alhamdulillah alhamdulillah jama'a za mu bude layi don Allah mu tsaya kan abin da shai ya tattauna ah, mu yi tambaya akan abin da shai ya tattauna shai ah, misali wato kamin dai a bugu layi dai malam ba za zaka rubuta nan mu yan tiktok okay barin ba ku da ba ko ya kura ba kuma ni fara tambaya na wato shayi yan shi an da kaman kan da eh, kamuna karatu wato yan shi an da bi ma'ana duk sunna ya kamata ya amince musu ke kaman kan da ka ba da labarin su a to ai wannan dama abu ne wanda yake sananne sai dai wanda ya jahilci wannan ta fuskar karatu duk wanda ka ji ya faɗa akasin abin da na faɗa to wannan yana nuna maka typical ko dai jahili ko ɗan son zuciya na'am na'am na'am masha Allah all right to uh, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola kan tiktok assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola kan Kola ba ma jin ka. Assalamu alaikum. Jama'an kuna ji shi ku bari sani domin ni ba na ji shi. Shaina, eh, ‘yan TikTok kuna ji, ni ba ma jin shi nan, ina ga network problem ta wuri na ne. Bayan Facebook ko ba ku ba. To ga layi mun bude insha Allah wanda ke da kira zai yi kira. ‘Yan TikTok ku hakuri na gani matsalan daga wuri na ku barin kashe dawo. Eh kuna ji ku barin kashe in sake hawa kuma. Salamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu kola kan wasa. Na kola ya sunan daga nake kira? Eh wurin ka akwai ɗan kara kara da zuwa. eh Allah kana tare da malam Musa su kasa da sunna okay ma Musa asali sunna na mafata kai gida masa gon gaisuwa ne da godiya take so na kawo maka saboda kariya daga kawo sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to duk wanda yake babu yadda za a yi a zo ana kokarin rushe duk wanda ya fahimci wannan maganganu alama ce ta su ake yi a ɗauko ra'ayin shi'a a kawo mutane a ɗauko ra'ayin mu ta zila a kawo mu dai kawai dai wasu ra'ayyuka ake so a kawo da na yan kuraje a ce dai gaba ɗaya hadisan da yanzu duk wanda ya yi kokarin rushe bukari da musulmi gaba shi dai babu wani hadisi ma da ya saura saurari mm. shi yasa duk wanda ya tashi idan yana so ya yi gaba da hadisa annabi sai ya fara biyowa ta hanyar kokari da musulmi saboda ya san su ne ginshikin su suka doka su mafi tsoka a cikin hadisai ingantattu na annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka malamin sallallahu alaihi wasallam Allah saka mana kai amin amin Amin dan uwa na gode Allah ya saka da alkhairi. Mun gode, mun gode. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala ko la kan TikTok. Amin wa alaikum assalamu alaikum Na'am, ya suna ka daga nake kira? Ina kira mamin Mad ne daga nan Kano. To masha Allah, kana tare da Malam Musa Yusuf Asadu suna ka wannan layi. Ina mar barka da raka. Yana jin ka. To yana amsawa dan uwa ya azumi. Alhamdulillah gaskiya barka da kokari muna jin daɗin wannan al'amari. Ya kamata gaskiya irin shigoyin nan da gaskiya yake suka wa mutane yana kyau gaskiya in ba a dinga fito ana magana ba. Saboda gaskiya tsakan da Allah ko waɗanda su gaskiya jahilai ne su kawai takallidi ne ko ba su da wani karatu. Hmm. Wallahi wallahi wallahi dan uwa shi ma kansa ba gane karatun ne ba. <laughs> Wallahi eh sarki kana ganin kaman wasa ne. na rantse maka da Allah sarki ba gane karatu yi ba doctorate degree fa ah, to yaushe eh, eh, eh, inda inda inda da matsayin wannan ke ba da karatu a da yanzu akwai 'yan ɗariƙan da suna iya da hausa ce sun shi ibrahim yas karatu faɗa min shi dakta ne ko profesa ne shi ah, shi ba dakta shi ba profesa amma yanzu akwai ɗan ɗariƙa a dauran duniya da zai ce maka yana iya kafaɗa da kafaɗa da shi a gidan karatu wayannan alƙab ne kawai kuma ni akwai dalilin da yasa na faɗa ka abu ne ya ce babu na ce akwai mm. ka lura ya ce maliku bai ruwaya daga yan bid'a ni kuma na ce maliku yana yi kuma akwai hadisan su amwadda mm. in sun isa su amsa gayyatar, su zo in tabbatar su kore <laughs> assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh kola Assalamu alaikum assalamu wani kama da warhaka ya bada. Barka ka ya hakuri ba kai ba da kola da kira direct nake ba ya hakuri kai shi ka tsaya. Assalamu alaikum ta ta'ala barakatuh kola. Kola daga muryanka ya sunan ka daga nake kira. Malam Isaka ne. Malam ka daga ina. Daga Lagos. To bismillah kana ta da Malam Musa Isfasa da sunna. To ina gishi su Allah yana jin kai. To ina amsawa dan uwa. Masha Me tambayan ka? <laughs> To, assalamu alaikum kola ya sunan karga nagi kira. Kola kan TikTok. alaikum assalamu alaikum sunana Shafi'u Yusuf daga Zamfara. To, masha Allah, Malam Shafi'u, kana tare da Malam Musa a kan wannan layi. ina yi wa malam fatan alkhairi yana jin ka to yana amsawa dan uwa malam shafi'u muna godiya da irin gudunmawar da kake bawa addinin musulunci gaskiya yana bibiyan karatunka kuma yana amfana da shi masha Allah to ina amsa dukkanin malaman da muke da su a arewa ko kuma a fadin Najeriya hmm. zakurai matasa ba mu da ni dai ana ra'ayi a ra'ayi na ba mu da wani matashi malami wanda ke fitowa ya gaya wa al'umma gaskiya kuma ya biyo masu ta hanyar za su samu zaman lafiya wanda zai kawo ci gaban al'umma da mm. addini gaba ɗaya. Mm. ina ƙara kira ga malam ya ci gaba da yin haƙuri ya ci gaba da faɗakar da al'umma akan wannan abubuwa da suke faruwa musamman mu a harkar tsaro nan jihar zamfara mm. gaba ɗaya muna ganin kana ƙoƙarin fahimtar da al'umma abin da ke faruwa. to muna roƙo malam ya ci gaba da yi mana wannan wannan jihadin da yake cina jihadi ne ah. ka san dukkan faɗakarwa wani za ta yi mai daɗi wani ko ba za ta yi mashi daɗi ba to muna kira ƙara roƙon arziki ga ma ƙara faɗakar da al'umma muna jin daɗi wannan shirrika da yake mana da wani bibiyar karatu karshe da muke Allah saka mai da alkhairi. Amin, amin, amin, amin ya rabu. Dan adam ne tara ne in ji Hausa suka ce bai cika goma ba akwai inda mutum zai yi daidai akwai inda zai yi kuskure. Amma daidai ɗin mm. malam yawa. Mm. Saboda malam akwai inda zai yi kuskure akwai kuma inda zai yi daidai. To abin alkhairi shi ya fi akasin kuskuren da yake yawa. Mm. malam musa ba kai wa wannan shaida to ina ga wanda ya ɗauki jaki ya bar gida kawai ne zuwa ta tara hadisi a nan sallah alaihi sallah <laughs> to Allahu akbar mun gode Allah ya saka maka da alkhairi mun gode kwarai da gaske Allah ya kara wa malam lafiya Allah ya kara mai fahimta Allah ya kara mashi gwarin gwiwa da zai kara fito ya gaya wa al'umma gaskiya amin kuma Allah ba mu yi aiki da ita amin amin amin mun gode mun gode an ce azumin Allah gafarta kamar tafsir din bana kamar zamfara aka ce kana yin shi eh ina a zamfara nake yin tafsiri bana shekara uku anan akwai a nan barakallahu bayan gidan man jinawa a ko wani gidan mai nan barakallahu to bayan sa bayan gidan man dinawa masallacin tunawa da marigayi Sheikh Muhammad Baba Gusau wanda yarsa Hajiya Lubuna ta gina anan nake yin tafsiri gaskiya na so yake dan tsafe local government ne nan muke gabatar da tafsiri dan uwa mazaunin gusau ne amma ni haifafen safe local government ne to shi ke kai ka wurin kenan mun gode sosai mun gode Mun gode. tsaro da ya magana sarki zaki mun zo mun tattauna ka da ita anan duk da ba mu gama ba. Haka <coughs> So tun ana musawa ita ma haka muka fara ta ana zagi. Mm. Ai sharri, ai mana kage, a ce muna goyon bayan 'yan ta'adda. Mm. Har ta kai ga abin da muka faɗa ta tabbata tabbatan da ba wanda ya isa ya musa shi. 'Yan sakan nan da muka zo muka ce suna cikin waɗanda suka rura wutar fitinan nan ta rigimar ƙabilanci ta tabbata cewa suna yi ba wanda ya sai masa wannan sannan kuma a je a dawo sarki zaki hmm. ba yadda za a iya magance matsalar nan sai an zauna zaman sulhu da mutanen nan wallahi tallahi sosai akwai wani ma wanda ya kira kwanaki wasu nan shi hassan wani abu haka wai ya kasa Zuma hmm. da aka yi sulhu da su da ta saidin zamfara bi ma'ana sulhun kamar tana aiki yasa wa zai ce su kuma ta sadin eh, sunan shiga ah, kasina ba zai yi aiki ba in an zauna da yanzu yanzu wanda yake zaune a zamfara yankin shinkafi eh. mutanen babu gwamnati babu kuwa tsakanin su da Bello Turji suka zauna aka sulhu mm-hmm. suka ce babu fada kuma tunda aka yi alkawarin da shi ya wata wajen goma bai karya alkawarin ba kuma yankin yana zaune lafiya ta yadda shi ba zai yi ta'addanci a gurin ba kuma ba zai bari wani ya shigo yankin ya ta'addanci ba wannan yake nuna maka cewa in za a yi sulhu zai yiwu tambayar kawai da na shayi sarki zaki kuma na yi ta anan shafin ka. na ce abu uku nake buƙatar abin amsa duk inda aka ci an yi sulhu da 'yan bindigan nan shin kwandishan ɗin da aka sa na sulhu gwamnati ta cika su suka sa yaudara suka warware ɗaya kenan mm. ko ko a'a su sun cika daga bangaren gwamnati aka samu yaudara mm. biyu ko ko akwai inda gwamnati ta karya wasu ka'idoji su ma suka zo suka karya wasu ka'idojin uku mm. to muna buƙatar mu san wannan idan za a yi sulhu sarki zaki da kai da wani kun samu saɓani irin wannan farko a tambaye su a ba su dama wa kuka yadda da su kuka aminta su wakilce ku a wajen sulhu sarki kuna da saɓani da wani da yadda ta ko ba yadda ta sai in ce shikenan na wakilce ka zan tafi sulhu ba tare da amincin ka ba a dole shi da aminci idan an je dama an yi wannan zaman bisa ga wannan aka ce an yi sulhu me aka yi dama wannan wannan ba sulhu bane ba magana banza ce sosai so duk inda ake sulhun nan yan siyasa ba inda aka yi sulhu tsakaninsu da su wai malaman addini ne suka jagoranci yadda za a gyara matsala sarki abin da zai baka mamaki kaga mutanen nan da kake gani hmm. kamar yadda Dr. Ahmad Musa filin sanji ya faɗa ya ce so ashirin yana haɗuwa da su akan hanya bai taɓa musu wa'azi ba sai Allah ya ɗora shi a kansu Di yadda kake ganin su haka wallahi suna girmama alfarman malamai da sun gane kai malami ne to za su kiyaye ka wannan ya nuna maka cewa in za a gyara matsalan nan za ta gyaru kuma haka muke fata sannan duniya ta sani kuma ta ji kuma na faɗa a wasu tarurruka kuma na faɗa a shafin ka kuma zan ƙara faɗa zaluncin da aka yi ma al'ummar fulani duk duniya ba a taɓa samun wata ƙabila da aka yi mata irin wannan zaluncin ba hmm. sarki zaki yanzu nan ina da bidiyoyi ko ko jiya a kaduna mu wani abu ya faru wata ta karɓi kuɗin mijinta Rance kuma kuɗin ba wani kirki ba dubu ɗari hudu ne fa eh. da ta kasa biyan kuɗin kawai sai ta tura aje a kashe mijin. A eh, amma shayi abinci ka wani irin zama suke yi da mijin. Ka lura to koma wani irin zama ne nihayatul matsaf abin da nake so in nuna maka bahaushiya ce. Yanzu dan Allah dan ta yi wannan laifin sai a ce duk bahaushiya kuma wannan shine hukuncinta. Ko ko ita da ta yi laifin kanta za a tsaya. ita ce ita ce kawai mai laifin ba wani yanzu ina da shi a nan gurin a wayata waɗanda aka kakkama kwanan nan infoma kuma hausawa ne a nan shafin naka mun turo ga wasu ba musulmi bane a kudancin kaduna su suka ce a zo a ɗauki iyayensu ma da suka haife su ba nan makai da kai ba sosai sosai sosai eh? to dan Allah sarki zaki a ina ne ka ga a ce wata kabila a cikinsu dan an samu wasu sun yi ba daidai ba sannan a ce duk wanda ke da alaka da abdul in an gan shi a kashe shi wannan ba daidai bane mun ba da misali mun ce in ana ganin banna ne mutanen nan suka yi bannar da in ya murye a Najeriya kuma suke kan ya hanyar zuba ta kai bannar da waɗannan mutane suka yi ba a dukkan jihar da take fama da matsalar nan ta ta'addanci akwai inyamurai a jihohin waye ce a tashi duk inyamuran da ke garin a kashe su dan an samu inyamur a wani guri yayi laifi to ya za a yi kawai a tsaya a natsu wanda yake da laifi yana da alaka da laifi wanda bai da alaka da laifi bai da alaka da shi wannan matsalar fa ta kai ga yanzu ka san har mata da ƙananan yara kashewa ake Laifin su kawai saboda fa fulani ne fa wannan ba daidai bane wannan ba daidai kaga ba daidai bane babu mai hankali da ya san ya kamata zai zai yadda da wannan shugaba ne ko wanda ake shugabanta duk wanda ya yadda da wannan tsarin da wannan abin to ba wanda zai yadda da shi sai bakin azzalimi tunda Allah ya ce wa annabi wala takul lil kha'inina khasima ni ina bahaushe idan an samu wani bahaushe yayi laifi sarki zaki a hukunta shi gwargwadon laifin da yi in an samu bufulatani yayi laifi a hukunta shi gwargwadon laifin da yi amma a ce saboda ni ina bahaushe wani bahaushe daga wata duniya ya wani abu ban san ha ban san sauka ma da an ganni kai a ce a kashe ni saboda ni ba haushe ni tsakani da Allah wannan akwai hankali da sanin ya kamata da adalci a ciki wannan babu gaskiya a cikin wannan kaga ba gaskiya a ciki Allah ya sa mu dace mu je na gaba assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kola kola assalamu alaikum kola assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am ya sunan ka daga nake kira sunana Abdulhakim Muhammad suna kira daga jihar Lagos. To masha Allah Malam uh, Muhammad kana tare da shak uh, Malam Musa Yusuf Asadu Sunan Malam Abdulhakim. Yau ne kira na farko da ka dauka tun lokacin da nake ta kokarin kira wani lokaci. Yau kai sa'a kenan. Gaskiya yau ne sa'a kuma da alawa alaba masu kira sosai. Akwai masu kira kan, ka dai sa'a ne? To ina na yi sa'a ina ma fata alkhairi sarki zaki. Muna amsawa. Allah ya saka da alkhairi ayyukan da ake Allah ya karba amin amin amin ya rabbi kuma yana ma babban malamin mu asadu sunna fatan alkhairi shi ma yana jin to ina amsa dan uwa malam abdulhakim to sai dai bisa karatun da malam ya gabatar ina da dan tambayoyi ne akai bismillah ta gaba akwai clip da malam ya saka na shi dr ahmad inda yake bayanin cewa magana a kisan bolan nan sai nake kamar fahimta ta daban ne da ta malam kuma ina son ko malam zai kara mun fahimta ne inda dokta yake magana akan cewa hadisan bola ya kawo misali inda yake cewa kamar imamu malik ya tara hadisai kusan dubu ɗari biyar to bayan ya tantance su sai ya zo ya samu ko dubu biyu ne da wani abu wanda suka ya inganta su to inda inda doctor kamar yake bayanin cewa hadisan bola da yake magana da yi misali da buhun yashi ana sintan shinkafa a ciki yana magana ne yanda yace yanda su imamu malik su imam buhari suka yi aikin ne yake bayanin cewa kamar kamar ka samu buhun eh, yashi ne kana sintan shinkafa a ciki haka suka yi aiki ba wai cewa yayi yanzu ne za a yi wannan aikin a cikin wani littattafan ba a'a yanda su magabatan ne suka yi aikin tantance tantance hadisan kamar haka shi dokta yake nufi a ah. fahimta ta kenan wa ka fahimtan ka kenan okay yawwa ina ga kamar domin doktan yace yadda suka yi aikin domin ya faɗi wannan magana ce yadda suka yi aikin kamar buhun buhun yashi ne kana sintan shinkafa a ciki mm. sannan kuma misalin ya fito a ce a ce cikin ɗari biyar an samu dubu biyu to ai kamar buhun yashin ne kenan a malam kaji abin da ce cewa mafi yawanci ƙarya ta fi yawa a cikin littattafan hadisai ya ya faɗi wance yace har ya tambaya ce to ah. biyar an samu daya daya daya daya kenan na biyu shin a cikin hadisan da Bukhari da Muslim suka sa wanda ya cika sharaɗinsu, su akwai hadisan ƙarya kai a gurinka babu babu a wajen dr hamad akwai hadisan ƙarya a bukari da muslim ko babu a wurin shi da waɗansu sauran malamai a da suke ciro waɗansu hadisai suke a'a ka ajiye maganan wasu malamai saboda ai in an tafi lahira dr hamad ba zai ɗauki nauyin kowane malami ba kansa zai ɗauki nauyi kuma yanzu kai ma ɗin dan ka shigo da maganarsa nesa na shigo da ka maganar shi shi yasa na fara maka da shi a gurinsa shi a Bukhari da Muslim akwai hadisan ƙarya ko babu? A yadda yake bayani akwai. Akwai, yawa. To da ka yadda da cewa shi a gurinsa ya yadda da cewa akwai hadisan. Shai ya kuda a misalin da kola eh, kake fahimta mu ba haka ba ne. Ai, kai kana nufin yanzu su za su yi suka yi aikin, amma shi yana nufin cewa hadisan yanzu suna nan ake nema ya shi ake neman kwayan shinkafa bi ma'ana wannan aiki su sun yi ko ya hakuri sun yi ko amma eh. buhun yake nan baka gane ba bari in kana so mai mu sake maimaita maka su yanzu yana nufin cewa yanzu wannan hadisan yanzu kamar misalin buhun yashi ne za a nemi shinkafa a ciki ba aikin da su suka yi wancan yake kai ka fahimce maganan bebe yanzu abin da ake yi sarki zaki dukkan mu fahimtar mu ta zamo da bambanci eh ai da maganan da maganan bakin mutum ake hukunta shi ko ba haka ba yawa yanzu ah. yanzu wannan ai a ciki a cikin maganan doktan ya ce yanda suka yi aikin su waye suka yi aikin haka ya ce maka haka ka ji ina ina cikin clip din ka sake maimaita shi ya ce yanda suka yi aikin mm. haka ya ce yadda suka yi aikin kamar buhu shi ne tar shinkafa a ciki ya mm. faɗi wannan maganar ok to shi nake tambaya su waye suka yi aikin sannan aikin yanzu ne yake nufin za a yi aiki ko kuma a'a an riga an yi aiki to kai a gurinka kana nufin cewa an riga an yi aikin ba sai an yi ba yawa a yanda shi a yanda na fahimci clip nashi amma sake maimaita yawa to To ina zuwa yanzu hadisin da muka kawo misali da shi man adali waliyan hmm. da ya zo ya takariji ya ɗauki ruwatu guda uku ya ce hadisin bai inganta ba saboda suna da matsala a fahimtarsa. Da Allah kawo min wani malami ne cikin malamai na hadisi mu'tabarai kafin shi ya ɗauki hadisin ya ce bai inganta ba. Wato ina ga akwai abun da akwai ya kamata in, bayyana maka in abun da ya sa na shigo a nan shine ba wai na shigo cewa kan waɗansu maganganun da ka yi ba a kan wannan point ne inda ake inda to, to, to bari faɗa maka dan Allah dan uwa ka kai shekara nawa kana sauraron Dr. Ahmad Eh to gaskiya na kai ba zai wuce kamar shekara irin bakwai zuwa takwas haka ba kake sauraron shi eh nake sauraron su yawa a ah, to abin da ke faruwa dan uwa kilif na biyu da muka saka ka ji bayan da ya min din littattafan hadisi sai ya ce a koma mu littattafan fiqh ya ce irin su qawaidi da ahlari kaji to shi kuma wannan me ka fahimta wannan na ajiye masa wannan ka ajiye masa wannan to shi kenan ba komai karasa bayanin ka Allah ya saka maka da alkhairi abi abi abi amin amin kola kai kokari Allah ya saka maka da alkhairi amma na sake saka maka bidiyon ka ga kai ka kai ka fahimci maganar daidai ba na so mu yi jaye ah, jaye in ka sake wa sarki zaki jama'a za su ji kuma za su fahimci. insha Allah kare da kare da mu sarki zaki yawa inda a ce zan zo ne sarki zaki in saka program mustaqilli Eh. in ce maka zan dinga bibiyan maganganunsa ina ɗaukowa ina saka su a shafin nan ina musu raddi mutane za su sha mamaki yanzu in baka manta ba ya taɓa yin kwaɓa ma tsakanin sai da na umar da annabi sai da na zo nan shafin na warware magana eh sosai ya ce wai za a rubuta annabi saboda ai yayi kokarin ya nuna cewa kaman umar ne ya san ya kamata annabi bai sani ba mm. a cikin maganganun shi abin da ya nuna kenan ni kuma na faɗa na ce ba dan Allah ya aiko manzon Allah da addini ba hmm. wallahi ba annabi bane ya raba da Umar ya samu daraja Umar ne ya raba annabi ya samu daraja eh, haka na faɗa kai wannan magana haka ne haka ne kuma na ce wa'in shi ban ce yayi riddama amma na ce wa'annan maganganun da ya faɗa a haƙƙin annabi wallahi suna iya sa mutum ya ridda ya fita daga addinin musulunci a nan shafin muka tattauna maganan nan sosai sosai sosai Allah ya sa mu dace. Masha Allah. Kuma ah, abin da zai baka mamaki sarki zaki kafin a kira. Wai sai kaga wai kana magana wai sai a ce wai wai hasada kake. Ah, ina daga cikin wallahi. Da kuri na zuwa da rigiman shi da na adda lokacin da ya je da kowa ke cewa ake magana ba sai ka zo ka bashi kariya ba? Ina daga cikin waɗanda idan abu ya faru in eh. yana da gaskiya akan abu nakan ce a'a nan gurin tsakani da Allah yana da gaskiya sosai Allah mutumin da kake wa hassada zaka mai wannan sannan yanzu sarki zaki ni yanzu a Najeriya da duk duniya inda ake magana da Hausa eh. dan Allah a faɗa min ina ne saƙon shi ya kai inda nawa bai kai ba <laughs> balma hasali ni na taka guraren da shi bai taka ba hmm. to me za ka wa mutum hasana magana ake malamin ku ya faɗi abu babu hujja an ce a kawo hujja da aka kasa kawo hujja kuma sai a ce ana mutum hasana hasada ya isa eh wanda ka, ka, ba shi kariya sosai lokacin da maganar ta'addanci ta kwana uku kana muna program kan haka kake cewa a ba haka bane kake ba da kariya cewa a yana neman sulhu ne kaza kaza To, Allah ya sa mu dace mu je na gaba. Amin to, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala. Kyau man dial. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu sarki zaki. Allah ya taimake shi kuma Ina gaisuwa zuwa ga bakon Malam Musa Asadu Sunna. Ina ji. Ko da yake akwai title a Hardon Sunna. To duka ina Title na me? Masa gaisuwa harkar suna ta yi bai gaya ma ba ko? A ban sani ba. Ba yi magana daga baya ta kasa da shi. Oh, yanzu girman ya hau kenan. Eh yanzu harkar suna ne naga ana sa masa hulan fulani. Oh a wannan a wannan mun gani ai na sakawa. Yawwa. Masha Allah. Na'am. a cikin maganganun da malam ya yi ina mm. kyautata tsammani kyautata tsammani cewa kamar ya yi tuntuɗan harshe ne wanda ya kawo cikakken sunan sahihul buhari mm. da ya faɗa daga ka tambaye shi to yaya ga sunan da ya sa kuma mm. mutane suke kira sahihul buhari to ya yi ƙoƙarin nuna cewa kamar abbreviation ne wadda ni a fahimta ta abbreviation shine kamar a ce mkk wato kamar mai kankan eh. maimakon a ce mai kankan sai a ce mkk to kaga wannan an yi abbreviation kenan Okay. Amma an ka duba oh, kuma aka ce sahihul Bukhari eh. shi isnadi an an yi nisba ce zuwa gare shi an jingina masa littafin ne sahihul Bukhari wato littafin sahihi na Imamul Bukhari. Na'am. wadda kuma mutane sun saba yin haka mm. misali za ka ga littafin da ake cewa tarihu tsabari za ga asalin sunan littafin ba tarihu tsabari ba ne mm. sunan shi tarihul umami wal muluk mm. to amma ya yi tsawo wa mutane sai kawai suna ce tarihu tsabari tarihin tsabari maimakon tarihul umami wal muluk to ni ina ga kaman wannan nisbar ita ce aka yi zuwa ga ainihin sahihul bukhari aka ce wato sahihi na imamul bukhari maimakon a dinga cewa a sahihul jami'ul kaza kaza kaza kaza kaza wadda yana nauyi wa mutane akan harshe wannan fahimta ta kenan ina so ya yi magana a kai sannan abu na biyu malam musa dangane da al'amarin dr ah, ahmad Eh, ni a gani na man wada a nafsa fi muhallin tuhuma to fala ya luman na man a ilaihi zan wanda ya saka kansa a da za a tuhumce shi to kada ya zargi wadda suka munanta masa zato dangane da al'amarin dr ahmad yadda muke ga kuke daga kafa ma wasu shi ba ku daga masa kafa dole kowa ya yi irin nasa tunanin wasu za su ce hasada ne ko da ba hasada ba ce misali irin waɗannan maganganun da ya yi za ka iya zaƙulo wasu daga cikin irin maganganun da ya yi ka ga wasu mutanen da ku kuke mutuntawa kun ƙi ku fito ku musu inkari su ma suna yin irin waɗannan maganganun ba ku fito kuka yi musu inkari ba amma shi da ya fito sai kuka fito kuka masa inkari ina da misalai ba ɗaya ba ba biyu ba da yawa da zan iya bugawa akan wannan amma dai ya zuwa yanzu wannan da'awar ita ce na yi ta cewa inda gaske ne ba hasada ba ce, ni na yadda zai iya yiwa ba hasada ba ce. amma meye ne yake jawo wa ya zamo wasu za a iya ɗaga musu kafa a maganganun da suka faɗa shi kuma idan ya faɗa ba za a iya daga masa kafa ba misali ya je iran akan zuwa iran kun fito kun yi maganganu alhali kun san akwai malaman salafiyan da sun tashi sun je wurin program ɗin 'yan shi'a kun ki ku fito ku yi musu maganganu a kan cewa me yasa suka je ba ku musu inkari ba kuma sun yi maganganu wadda za ka iya nuna cewa sun faki ne zuwa ga shi'a shigin irin maganganun da ya yi sannan irin maganganun da ya yi shi ma babansa ya yi mutane suna gani ba ku fito kuka yi inkari akan waɗannan maganganun ba sai da yanzu ya zo ya yi saboda haka mutane shi yasa wasu kowanne zai fassara abin da kuka yi da irin nasa mahangan da irin nasa fahimtar ta yi ya yi daidai ta yi ya zama Assalamu alaikum. Network. Mai hakuri. Aha. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam sarki zaki. Aha, network ya dame ka dazu. Shaida ka koma baya inda ka ce duk irin maganganun da ya yi Eh, mahaifinsa Malam Bakar Gumi ya yi da ka koma ta wurin. Eh akwai maganganunsa da ya yi na yabon Iran da hasu Imam Khomeini wadda mahaifinsa ya yi a rubuce kai sanannen abu ne Malam Gumi ya yi addu'a ga Imam Khomeini lokacin rasuwarsa a tafsirin da aka yi immediately bayan rasuwar Imam Khomeini. to kaga ba mu ga kun yi inkari wa mahaifinsa ba kullum sai dai ku dinga yabon mahaifinsa amma shi kuma da ya zo ya yi sai ya zama abun suka mutane a matsayinsu na masu hankali suna tambaya da wani dalili ne wala Allah malam Musa yana da amsar da zai bani bismillah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ah, eh kamin ka wuce ina gani hakuri na ga malam Musa da farko da zai fara ya ce wai Uh, ba zuwan shi Iran ba ne matsalan wai ba shi yasa suke atake shi ba eh, amma abin da eh, ya faɗa ba faɗa haka na ji ya faɗa hmm. ni ma na ji ya faɗa da ah, kunne na to shike na ji masha Allah har yabon har yabon da yayi ma Iran din da ake ganin yabo ne din eh imam eh, mahaifinsa yayi yabon da ya fi wannan okay in mutum yana so ya karanta ya hmm. je ya duba littafin waya I stand wadda Ismail Siga hmm. yayi compiling ya rubuta abin da malam gumi yake faɗa yana rubutawa wadda kuma bayan ya gama ya bashi ya karanta hmm. in mutum ya karanta littafin bai ji da imam Khomeini ya bi iran ko imam Khomeini ba to yanzu ni na zama makareci sai mutum ya fito ya karyata ni in kuma ya ji to me sa <clears throat> ba su yi inkari ma imam amma shek gumi ba amma da ɗansa ya zo ya magana kuma suka yi inkari shirya abubuwan da mutane suke tambaya a matsayinsu na masu hankali kuma suna da haƙƙi su yi tambaya wannan ne mun gode Allah ya saka da alkhairi to bismillah shek a sarki zaki magana ta farko da ya yi, da ya ce nisba ne na ce abbreviation ne ina nufin kalmomin guda biyu kawai sahih din da kuma al-bukhari saboda ita kalmar al nisba ne zuwa ga garin su al hmm. to yana nufin waccan kalman na aljami'u almusnadu as-sahihu to daga wannan kalma ta as-sahihu sai aka ɗauko sahihu sai aka haɗa shi da al-bukhari kaga zai baka okay. kalmomi ne guda biyu al-bukhari shine nisba nah. zuwa ga garin sahihi din yana da alaka da littafinsa mm. so don haka in ka kalli sunan littafin aljami'u almusnadu as-sahihu al-muqtasaru min umuri rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa sunanihi wa ayyamihi sai aka ɗauki daga wancan as-sahihu din sai aka ce sahihul bukhari sai aka jingina sahihu din zuwa ga shi al-imam al-bukhari wanda nisba ne zuwa ga garin su ne kenan magana ta biyu ya ce yanda muke ɗaga ma wasu kafa ba ma ɗaga abin da ya sa cewa duk mutumin da ya jefa kansa gurin tuhuma kada ya tuhumci kowa sai kansa dalili na farko saboda wato shi yakan yi magana ba a ɗaga mai ƙafa amma wasu idan sun yi magana akan ɗaga musu ƙafa sarki na so ka fahimci wani abu kujerar da yake kai ta bambanta da kujerar duk wani wanda aka ki daga mai kafa yanzu da Allah in ba nan da muka fito muna bayani ba idan yayi magana ba dauka ake yana wakiltar ahli sunna bane saboda yana kujerar mala bakar gumi wannan shine ra'ayin duk wani ahli sunna na Najeriya hmm. eh am ke ka lura kuma hakan ne yi. Hmm, eh? me yasa ko a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yan cikin gari in suka yi abu ba a daga musu kafa amma sai balarabe da ƙauye ya zo ya abu sai a fita harkar sa a kyale shi a daga masa kafa ba a ce masa komai me yasa saboda girman matsayin girman matsayin kowa wayannan suna tare da annabi kullum akwai abin da bai kamata su yi ma wannan kuma daga ƙauye yake abin da suka sani na addini shi bai sani ba to girman kujerar ta yadda in abu ya faru yanzu da ababen da suka faru wasu shafukan nasu su yan shi'a ba da kowa suke ba su haɗa su ce gashi nan ku je ku ci kanku ka ji amsa ta biyu na uku da ya ce saboda ya je iran ai na faɗa na ce ba saboda ya je iran ba ne kuma ai ba yanzu bane na fara da a ce ban taba magana a kansa bane sai da ya je Iran ne yanzu na zo na yi magana to da sai abin ya zamanto damuwa dan ya je Iran ne na zo na yi magana ba wannan bace kadiyar maganganun da ya shine matsala sannan ya faɗi cewa wasu daga cikin malamai suna zuwa program na 'yan shi'a kuma salafiya amma ba a magana a kansu a'a ni ina rantse maka da Allah duk wanda ka ga ban yi magana a kansa ba to gaba ce ba ta zo in yi magana a kansa ba amma Allah ba wani mahaluki da nake jin tsoronsa ko nake shakkarsa in keta shi wajen in faɗi gaskiya sanda duk ta kama malam sarki da Allah da malam gumin da babansa wanda ya haife shi da shi wa wani ah kuma ya fi shi malam gumin a nan shafin ka ba mu zo mun yi karatu ba akan matsalar sihiri na ɗauko littattafan Malam Abubakar Gumi da littattafan tafsiri na ce a nan gurin Shehu Ibrahim Yas ya fi Malam Abubakar Gumi gaskiya saboda ba dan komai ma ma Shehu Ibrahim Yas yake kan dalili matsalan nan Malam Abubakar Gumi da ya dogara da ita bai kan dalili to in har muna iya magana akan mahaifinsa to ya za a yi zaman to shi ba iya magana a kansa kuma dan ka gane magana ce ake ta Allah da dalili ai kowa ya san na fi kusa da malam bakar gumi amma da yake matsala ce ta ilimi da adalci a wannan kadiyar na ce a nan gurin shi ibrahim ya shi ya fi gaskiya mhm. an yi haka ka anan shafin ko ba ai ba an yi haka an yi haka sannan magana ta gaba da ya faɗa yake cewa mala bakar gumi wato ya yi bayanin iran ya faɗi darajarta ya faɗi abin nan har ma ya makomai na addu'a da ya rasu haka ya faɗa ko sai ya ce aje a duba littafin manufata to amma kuma aje a duba littafin manufata din a gani shi mala bakar gum ya yadda aqidar shi a aƙida ce ta kware ko aqidar banza ce aje <laughs> a duba a gani a cikin wannan littafi kwarai aje a duba a gani Mala Bakar Gumi ya yarda aƙidar Shi'a aƙidar banza ce ba ta da alaƙa da musulunci. A je a duba a gani a cikin manufata ɗin. Mm. Ka lura? Ya yi wannan bayanin. <laughs> A je a duba Mala Bakar Gumi ya tabbatar da cewa aƙidar Shi'a ba aƙidar kirki ba ce a cikin musulunci. Mm. Ka lura? Na'am. So ya kamata su fito da mutane wannan haƙiƙar. To waɗanda sarki ka gane wani abu akwai bambanci tsakanin akwai wani abu da ya tabbata kana da shi na ɗabi'a mai kyau ko ba musulmi ba ne kai ina iya tabbatar maka da shi yanzu misali kana zaune a ƙasashen turai dala ba musulmi ne ko ba musulmi ba ne musulmi ne a'a ƙasashen turai eh ƙasashen turai akwai musulmi na rayuwa amma ba ƙasashen musulunci ba ne ko musulunci ba ne na'am to amma da Allah akwai wani abu da suke kwatantawa na adalci ko babu wallahi suna kwatantawa sosai akwai ko so idan na faɗi wannan abin ƙur'ani da ya tashi kan magana akan yahudu da ragowar ahlul kitabi cewa yi ka gane wa min ahlul kitabi man inta amanhu bi qintarin yu'addihi ilayka a cikin sakon nan ka ɗauki tarin dukiya mai yawa in ka bashi amana Allah ce zai dawo maka da shi yadda yake ba zai ci ba kuma cikin ahlul kitabi Allah ya ce ka gane akwai bambanci wata mu'amala ta duniya ka je kasashen mutane ka ga wani abu ka zo kana ba su labari wannan mu'amalar da abin da yake yana da alaka da addini yau sarki sai a ji ka kana bayanin kasashen turai inda kake zaune bayanin da za a fahimci yanda ka koma tallan addinin kirista ne hmm. an samu matsala ko ba samu ba na koma tallan addinin krista eh an samu sala inda na koma tallan <laughs> <laughs> ajika bayananka hmm. suna soke addinin musulunci ne suna tallata addinin kirista ne tsakani da Allah an samu matsala ko ba samu ba babban matsala kan da ya dawo fa bayanin da yi soke sunna yake yana tallata shi a dan cewa yi cikin ahlus sunna ne kadai ake samun munafakai. mm. sai kuma mu yadda da wannan bayanin sai ka ce mana wai wana ma ya je kaza wana ma je kaza ba zai yiwu ba to wannan a shine magana ta ƙarshe shine malam goma je a karanta manufata ina da na hausan shine manufata din fassara shi aka yi zuwa turanci da na san za mu wannan tambaya dan shi na bidiyon da nake da shi dan ina amfani da wannan wayan ne na bidiyon da nake da shi bari in gani na bidiyon da nake da shi a wanda yake wannan bayanin ya karanto gurin da kanshi lokacin da yake karanto abubuwa so wannan da shi ne bayani a a takaici Allah ya taimaki sarki zaki mu je gaba in akwai wani mai magana eh a shikenan na gani shi da muna addu'a ke da shehi na to sarki zaki Allah ya kara mana son ma'aiki amin amin amin shehi da biyayya kuma ga sunnan ma'aiki iya gwargwadon yadda zamu iya yi Amin amin. Wannan wata na Ramadana muna roƙon Allah ya sa muna daga cikin waɗanda za a yanta cikin wannan watan. Kuma kwana biyu sarki zaki kai hakuri ban dawo karatu ba. Ina sana ina kallon abubuwan da ake. Ka san an ce mutum ki gudu ne na rantse da Allah sa gudu ne bai zo ba. <laughs> Yawa. Wannan saƙo ne nake aikawa. Yawa. Inda wanda zai iya tarata kan wannan matsalar gani gashi ya tare ni. Hmm? Saboda ka aika mai ba magana ba ke ake ta dakta magana ce ta ya faɗa abu babu a karatu mun ce babu. Hmm. Sai zai ya kare kansa. Ko ya wakilto wani ya ce ya naɗa wane aje in wanan ya kare shi ya kare in ya faɗi ya faɗi ya ah. turo shi ya zo nan ya ga yadda zan yi wasan kura da shi wallahi. Wato shai ba shi ba ko da wani ya turo ba. Wallahi ko wani ya wakilto ya yi bayani da shara'in ya ce ga wane ya turo a tattauna da shi a ilmance eh. in ya kare matsalan nan to ta karu shi ya kare ta in ya gajiya to shi ya gajiya ya turo shi a turo a gani su kuma duk wanda suka zo suka bashi kariya suka yi program ai suna ji na yi ah. yauwa kar ta san kar ne sarki zaki kai ka sani ai <laughs> Shata ya ce ka zama ka zama ni a bagen waka matsoraci ba ya zama gwani ko wane ne shi kuma ko wa sai <laughs> duk wanda suka yi program suka ba shi kariya duka. A to ai ba gani gasu ba. To. Ai gani gasu ai. Eh? Iya abin da ya ce akwai a ilimi na ce babu. Mm. Tunda kana jin cewa za ka iya ba shi kariya sai mu zo mu tattauna da kai ce matsala kaza da ya ce babu ni kuma na ce akwai. Mm. da kai kuma kore tun da ya ce babu kana ganin dakta ne a ilimi ko matsala kaza da ya ci akwai ni kuma na ce babu sai in ce in ka isa ka kawo kenan kawai A matsala ce mai sauki sarki zaki Allah ya ƙara maka lafiya Allah ya ji kan iyayenka Allah ya ƙara fahimta mai kyau da madan Allah ya shirya maka iyalanka fiye da yadda kake kokari gurin yi musu tarbiyya duk wanda suke bibiyan ma'anan kowa da buƙatarsa ta alkhairi Allah ya biya masa abin da muke din tsoro na shari Allah ka tsare mana shi yankunan mu da kasashen mu muna roƙon Allah ta'ala ya zaunar da mu lafiya dan tsarkin sunayensa Allah madaukakin sarki ka sa muna daga cikin wa'anda za a inta cikin wannan watan ibadar da zamu yi a cikin wannan watan Allah ka sa ta zama karɓaɓɓa abin da muka yi daidai Allah ya karɓa na kurakure kuma Allah subhanahu wata'ala ya yafe mana Allahumma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 Eh, wadda duk zai zo su zauna akan menene yake magana ne ya akwai bukatar sani eh akan magana ma eh, doctor ne san mu yake yi eh akan maganar doctor ko ba ka ba shehi doctor daga eh doctor gumi ah doctor gumi eh shi gaskiya ni ban saurare shi da yawa ba balle in amsa wa malam musa amma a bani dama in dan saurare shi in na saurare shi to ai sarki zaki sarki zaki bari ka ji na'am a shi malam tahir Eh. manta da tattaunawanmu da muka da shi a nan gurin da yadda ta kaya daga ƙarshe a tsarin da ya zo da shi duk duniya ba taɓa yin debate haka ba na daga cikin dalilan da ya sa na janye ko kuma abin da ya faru ya faru duk duniya ba a zuwa a yi debate ka ce a baka dama disem wannan topic kaje je ka sake yin nazari a dawo a dora ba a yi wa mukabala haka kawai shirya a shiryawa kawai kake in ka zo in ka shirya ka shirya sannan na zuwa da Allah ya hakuri. ka gane sarki zaki so tun da haka ne bari in rage mai aiki cikin maganganun da dakta ya faɗa ya ce maliku bai ruwaya daga 'yan bid'a amma raguwar malaman hadisi suna yi sai ni kuma na ce ƙarya ne maliku yana ruwayar hadisi daga 'yan bid'a wa inna ma ɗan bid'an da yake da'ila ila bid'atihi shine maliku bai ruwaya daga gare shi to wannan maganan tun da shi dakta ne ya ce bai ni kuma na ce na kuma akwai hadisan amuwadda so in da wanda zai zo ya karyata ya ci karya ne ma waɗannan hadisan wannan kofa a buɗe take to to malam Musa me ya bambanci tsakanin dan bid'a da'iya da dan bid'an da ba da'iya ba duka dai sun wannan kuma wannan kuma sa shine karatu tattaunawa a yanzu mm-hmm. wannan sa shine tattaunawa amma ni an mu program sarki ya ce ga kana kuma yadda na faɗa na ce ne nan kuma sai mai A'a sai maganganu da yawa da ya yi. Yanzu maganar da ya faɗa ya kwandemin ɗin littattafan hadisi ce a koma makawa'idi da akhdari. So kaga kana iya zuwa ma ka tabbatar mana da cewa littafin ƙawa'idi na waye. Shin yadda ya ce ba littafin da ba kuskure shi a gurinsa littattafan hadisi ne babu kuskure da kusa kure? littattafan fiqh akwai kuskure a ciki ko babu in akwai to ka jira sai ran da ya faɗa maka kusakuran da ke littattafan fikihu wannan duk yana daga ciki da matsaloli da yawan gasken gaske kuma a nan gurin sarki zaki lala sun mai raddi akan maganar da ya faɗa cewa Umar da ya ce a kawo abin rubutu ko ba su mai raddi ba ah, sun mai <laughs> Allah ya sa mu dace mu je <laughs> To, um, Malam Musa, in na fahimce ka, ko kuma ce in na fahimci in na kyawun zato ma Dr. Ahmad, ba laifi, in masa kyakkyawan zato, in na fahimce shi ba rusa Bukhari yake yi ba. Sai dai yana nuna ma cewa su malaman fikihu sun ciro maka hadisai ingantattu ne waɗanda suka shimfiɗa hukunce-hukunce a kai. wadda baka da bukatar sai ka koma kana duba wasu hadisai waɗanda ba su inganta ba me yasa ne wannan tawilin malam musa a nan ka fito kana tawilin maganan babansa akan cewa eh, siyasa ta fi sallah to idan za a iya yin tawilin maganan babansa akan siyasa ta fi sallah wannan maganar tasa aula da a yi tawilin ta malam musa kuma yakan faɗi maganan da daga baya yakan zo ya ce to ni ko ɗazu na ji shi yana tarahumi wa Bukhari kuma yana yabonsa kuma yana nuna saɓanin abin da misali kai ka je a faɗa a can ɗin kenan yana da kyau in yi magana ka bari ka haɗa maganarsa ta farko da ta tsakiya da ta ƙarshe ai ai ai malam tahir da ya ɗauko abin da zai ɗin ɗinku yanzu a matsayin ku na 'yan shi'a kuna ganin kamar ruguza shi ruguza ku ne shi yasa dole ku tsaya ku ce a kyautata mai zato shikenan kawai kalas san shi ba ruguza mu bane a ah, haba ah, to ai dama saboda zai fi muku aiki sama da ku da kuke ciki shi yasa ai amma sai ah, idan magana kyakkyawan zato ne a dunkule ba Allah ce wa laula istami'tumuhu bannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira ba me yasa in kuka ji abu ba kwa zato na alkhairi ga mu'mine maza ga mu'mine mata ko abin da kake faɗa duk ta'amalin da kuke wa sahabbai wajen fassara nassoshi me yasa ba ku kyautata musu zato ba okay da okay Dr. Amar ya cancanci kyakkyawan zato amma sahabbai ba su cancanta ba <laughs> Allah ya sa mu dace mu je sarki ah, Allah ya sa mu dace hmm. eh, eh, Allah ya sarki sarki ka san eh, abinda bahaushe ke cewa dole a ce da mijin iya baba <laughs> ka san abin da yasa na faɗi wannan <laughs> saboda a nan gurin kafin in dan dakatar da karatu kwana biyu an kai istin din da Sidi Bashir ya zo ya karatu kan matsalar ba za a ga Allah ba ba na eh. ce mai muna so mu tattauna da shi akan karatun ba ya yadda mu tattauna Eh, ya ce shere ka gaba malam Sai dai a yi mai, To shi kansa muƙabalar ga yadda take dan ya gane ni eh. wallahi ba ta shi nake ba. Hmm. ta gane ai ina kallon yakan ɗauki karatuttuka na yi raddi hmm. in na yi a wasu gurare. Eh. Ni tun daga ran da na bar wannan program ɗin babu wata munasaba da na taɓa ɗauko wani bidiyo kilif ɗinsa na mai raddi. Dan wallahi ina ganin shi ma kansa bai isa ba yanzu kai haƙuri sarki zaki. idan kana so shi din in kana so ka gane haka dan eh. Allah tattaunawa da rududin da muka yi a nan shafin naka mun koma shafukan mu muna dauka muna sa ko ba mu sa ba a gaskiya kuna maimaitawa all the time da muƙabalar da aka yi eh. da rududin da muka dinga yi dan Allah mun saka ko ba mu saka ba idan sun isa suna jin sun wakilci aqida su sun kare ta yadda muka dauka muka saka a shafukan mu su dauka su sa a shafukan su saboda haka ni ba ba ta shi nake yi ba yanzu in yana da na gaba da shi yanzu to su ya kamata ya turo mm. yawwa wannan shine akan ganin Allah da ya yi wannan magana kaga an shiga da murudu to amma kaman kan da yace a shi shi shi wanda duk ya shiga rudu shi ya shiga rudu da kansa mm. a in an je lahira abin da ya dauka wani ne zai malam tahir ne zai daukan mai ah. shi zai ɗauki kayansa hmm. eh na'am kuma shi fa jikan annabi ne fa bakin rawani yake sa fa na'am <laughs> Eh, amma wai shi'an gaba ɗaya sun yi baki ɗaya suka wukilta <laughs> A to aiko, aiko in haka ne kai ma sarki ka riga ka sani. Tun daga rududin da muka fara da shi da ni, eh. kai za ka zama shaida an banda da na yi haƙuri wajen bugo waya ma da ko bugo wayan ba zan iya ba. duk abin da ake wa mutum na musgunawa an yi dan in fusata ma in daina bugo wayan amma na ki fusata an yi haka ko ba ba eh sai da ta kai yadda nake iya mudakala a shirin shi in yana yi shi bai iyawa kai eh. ka san an yi haka so ba magana ba ce yadda nake faɗa zan ji tsoron su babu mm. yawa amma dai ni magana ta yanzu saboda ina jin cewa na riga na wuce da matakin shi ba ta shi nake yi ba ya dudduba ya gani kafin yanzu in yi wata magana yanzu ba ruwana da ita dan na riga na tsallake ta ba ta shi nake ba amma akwai wasu in shi'an kuma suna gaba da shi ko daidai da shi suna iya fitowa ai lokacin da su gane ina kan bakata ko ban kai shi sidi bashir din ba mun yi da shi kan mutu'a ba eh ai kan mutu'a me yasa lokacin bai turo shi ba mm. Ah, <laughs> Allah ya samu dace. Yana ganin wanga bukatu ganin Allah na ya yi girma sosai fa yana ganin kamar a ah, she malam ɗaya. A ah, to baba kin rawani yake da shi ba? Eh, jikan ma'aiki yara a ce ga wani abu ya fi karfin jikan ma'aiki. <laughs> Hmm? Allah ya samu. Ha <laughs> to. To ai ni dai tun da Gani ba mutuwa ne ba da raina. Na'am. Kuma karatu zan ci gaba da yi. Hmm. Ka lura? amma abin da ni kawai zan faɗa maka ƙwaya ɗaya ne mm. duk wanda zan yi munazara da shi sarki zaki yanzu sai dai a yi ta a ka'idar da ake yin kowace munazara ta duniya wato inda kuka yi an batta kenan sai dai wani kaga in an yi sai dai a dauki wani topic din sannan ba zai yiwu ba ka zo munazara in maka tambaya ba ka ban amsa ba ba a yin munazara haka a wannan gaskiya insha Allah zai zai fara da malam dair kan ganin Allah nan ka gane A'a shi ne wanda ya karatun wanda ya karatun. Shi da ya yi karatun shi zai zo ya kara karatun da yi. A <laughs> sarki zaki Allah ya sa mu gama da duniya lafiya rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab subhana rabbika rabbil izzati